أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له سمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه ألا ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سويك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا What happened? وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية الله أكبر العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية نعم الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام نعم المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنا mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallacin juma'a na sunna da ke cikin wannan gari na gombe fadar jihar gombe bahaushe ce gombawa ɗiban fari <clears throat> akwai wani dan uwa batangale yana kusa ya ce to billiri diban biyu <laughs> ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci program wanda da'awa kwamiti ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa ta ainihin wato fara shiryawa wato ta saba shiryawa wato akan zagaya jihohi domin gabatar da irin waɗannan programs na da'awa an fara tun daga shekaran jiya inda aka gabatar da wa'azi a nan cikin garin gombe jiya an yi postin ɗin limamai a masallatai daban-daban a faɗin wannan jiha sun gabatar da sallah ta juma'a kuma an tura maluma sun gabatar da wa'azuzzuka kame ma lokacin sallar juma'a jiya da daddare an kasa jihar gombe zuwa kashi takwas kowane cibiya an yi postin ɗin maluma sun je sun gabatar da wa'azi domin program ɗin allah ya sa masa albarka matasan maluma ne zakakurai suka wo ambaliya suka shigo wannan jiha ta gombe wato zaka gan su matasa kuma saffa-saffa haka yanzu nan wani ya sauka daga kan mimbari in ka ɗan kalle shi ɗan siriri siriri haka tarar rajulan nahila fatazdarihi wa fi athwabihi asadun hasurun wa yu'jibuka tariru idza tarahu fa yuklifu zannaka rajulu tariru wato wani lokaci za ga mutum ɗan hmm. eh. sai an zo ɗauki ba daɗi ka sha mamaki wato wayannan matasa da kuke gani ba shekarun za ku kalla ba bayin Allah ne da Allah ya musu gaman katar aka sha karatu aka koshi gingima gingiman dibga dibgan jibga jibgan kinkima kinkiman shirga shirga maluman muna musu addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi amin an gabatar da lakcoci na mata gobe in Allah ya yarda akwai kuma lakcoci da za a gabatar a makarantu daban-daban na mata kamin wayannan maluma su ainihin wato koma zuwa jihohin da suka zo wayanda suka zo daga Nijar duka ruwa ya koma rafi muna addu'a na'am bayan lakcoci na mata da aka gabatar yau gobe ma akwai da karfin Allah wato muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Sheikh Usman Isa Taliyawa Abu Ra'ili jama'ati izalatul bid'a wa iqamatus sunna an buƙaci da ya hawo kan wannan yi wa jama'a godiya da fatan alkhairi ya ce to ya wakilta ne a madadinsa na gabatar da wannan godiya da fatan alkhairi ga al'umma kun ji malamai na sunna tahiya kan eh. sunna ba mulkin mallaka ba babakere murkusu su an handamization irin waɗannan maluma muna addu'a Allah ya ƙara tsawaita mana rayuwarsu su ci gaba da yin saiti na'am kuma mun tashi da farin ciki kwarai da gaske ɗazu an ɗaura auren wato alarama malam bashir hmm. wanda matashi ne mahaddacin alkur'ani mai girma ana ta fafatawa ana isar da saƙon Allah hmm. akwai wasu matasan saffan alaramomi da naga sun garzo sun zo na san sanin su ga wannan hidima yana daga cikin abin da ke tafe da su suma bayan wannan program na da'awa committee muna addu'a dukansu Allah ya saka musu da alkhairi shi ma alarama Allah ya zaunar da shi lafiya tare da amarya akwai addu'a da na saba yi wa angwaye alarama ina maka wannan addu'a Allah ya sa amarya ɗa na farko da za ta kawo mana duniya ta haifo mana shag yakubu musa hassan katsina sautin sunna ɗa na biyu ta haifo mana limamin turnuku na afirka yana kan hanya in Allah ya da karfin Allah shek abubakar giro argungu ɗa na uku ta haifo mana shahidi shek jafar mahmud adam kano Dan auta ga alarama nasiru gangaran daga gwandu sai a gangaro da shi daga nan in ta ga dama ta ƙara in ta ga dama ta bari mu bamu da matsala kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba dogon wa'azi zan yi ba na san dare ya riga ya ja kuma a saurara a saurara a saurara sannan nan a cikin garin gombe muke muna da wadataccen lokaci hmm. yadda aka fara karaɗe wannan jiha ana kaɗe mata ƙura farawa aka yi da yardar Allah ba ja da baya duk inda bidi'a ta makale sai mun hura wa ciya usuf za a ci gaba da wannan operation a kori bidi'a door to door mox to mox majalisi to majalisi approach in Allah ya da sai an bi ko'ina an kaɗe ƙura an tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu gindin zama da kawai zan faɗa a daidai wannan gaba hadisi kwara ɗaya tallintal na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shahararren hadisin nan da muka haddace shi muke yawan maimaita shi kuma ba mu gajiya da nana shi saboda muhimmancin saƙon da ke ciki hadisin irbaq ibn sariya radiyallahu anhu yake cewa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mau'izatan baligha wajilat min alqulub wa zarafat min uyun فقلنا يا رسول الله كأنها موئزة مودع فأوسنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين Abdu alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda irbad yake bada labari yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mana wa'azi wato wa'azi ne da ya girgiza kowa a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi caji an caji al'umma ya yi amfani da uslubi da kalmomi masu bayyanannun ma'ana yadda saƙo zai ratsa ƙwaƙwalwar ɗan adam ya ainihin shiga cikin jikin shi yadda zai yi karatun tanatsu ya fahimci abin da aka karantar da shi domin ya ɗabbaka wannan shi ne ma'anan mau'izatan baliga yake cewa wannan wa'azi da aka yi wajilat min qulub wato zukata sun raurawa sun girgiza saboda wannan wa'azi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya a wannan lokaci dama wannan ita ce ɗabi'a ta masu imani duk lokacin da aka yi wazi zukatansu yakan girgiza zuciya takan jijjiga inna mal mu'minun allazina idza zukara Allah wa zilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun Allah nazzala nazzala ahsana hadisi Allah nazzala hasan alhadisi kitaban mutashabihan masani taqasha'ir minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد قل آمنوا به أو لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يا سكي يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تزرسي تزرسي تزرسي ويكرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا فول ستوب فول ستوب Allah madaukin sarki yake cewa innamal mu'minun abun sani kawai mu'mine masu imani sune waɗanda idza zukira Allahu wajilat qulubuhum sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu sai su girgiza a wannan lokaci wa iza tuliyat alaihim ayatuhu yayin da aka karanta musu ayoyin Allah zadatuhum hmm. imana wa'annan ayoyi sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu suke dogara hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba bukatar abdullahi dan mas'ud da ya karanta masa alqur'ani mai girma abdullahi dan mas'ud yace sai na karanto daga farkon suratul nisa yace ina cikin tafiya a wannan sura annabi na saurare sai na zo kan wata aya da Allah yace fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida yace lokacin da na iso wajen wannan aya inda Allah Allah madaukin sarki yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi yaya lamarin yake idan muka zo ga kowace al'umma da mai ba da shaida a kanta shine annabinta kowace al'umma an zo da mai ba da shaida a kanta shine annabin da aka turo mata Allah maɗaukin sarki ya ce wa ina bika muka zo da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula'i shahida kana mai ba da shaida kan wannan al'umma taka abdullahi ɗan mas'ud ya ce ina so kan wannan aya sai na ji annabi yana taɓa ni na hasbuka yamna mas'ud ya ishe ka haka ya kai dan mas'ud ce da na wawaya na kalli annabi ya ce yi fa iza ainahu tazrifan ce sai naga idanun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna zubar da hawaye a daidai wannan lokaci saboda menene an karanta qur'ani kan zuciya da ke cike da imani yayin da zuciya ke cike ma karama kil da imani idan an karanta al Qur'ani akan ta Qur'anin yakan yi tasiri kaga zukata sun girgiza sun tsorita kaga idanu suna kwararar da hawaye mu yanzu babban bala'in da ke damun al'umma shine bushewar zuciya sai a jawo mutum ayar da tafi wannan ayar zafi amma zuciyarsa bata girgiza ba a karanta maka iza zulzilatil ardu zilzalaha wa hmm. akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu yawma idhin tuhaddithu akhbaraha sai kaji ana karantawa bawa irin wa'annan ayoyin amma zuciyarsa bata cika da imani da tsoron Allah ba wato masu imani idan aka yi wa'azi wa'azi tasiri yake a kansu wa'azi girgiza zuciyarsu yake yi irbad ibn sariya yace zukatan al'umma ya girgiza an zubar da hawaye duk inda ka duba sahabbai hawaye ake kwararwa a ƙasa saboda wa'azin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace abun yayi girma har sai da muka ce ya rasulallah. wannan wa'azi sai ka ce wa'azin mai ban kwana da duniya ya za ka tafi ka bar mu ne to kai mana wasiya ya rasulallah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci sai ya ce da su usikun bi taqwallahi azza azzawajal. ina muku wasiya da abu na farko shine tsoron Allah mai girma da ɗaukaka kiyaye dokokin Allah mai girma da ɗaukaka ina muku wasiya da takawa me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu wasiya da takawa domin alkhairin duniya da alkhairin lahira duka yana cikin attaqawa daga lokacin da ka rasa attaqawa ka riga ka gama lalacewa daga sanda ka samu attaqawa ka riga ka gama samun ɗaukaka idan girma ne mai taƙawa shi yafi kowa girma a duniya idan kana gwamna baka da takawa masinjan ka mai takawa ya fi ka alkhairi a wajen Allah idan kana ana ramma ba ka da takawa mai koyan alifin ba'un mai takawa ya fi ka daraja a wajen Allah madaukakin sarki in kai mai dukiya ne ba ka da takawa dan dakon da ke daure maka dina ya fi ka alkhairi a wajen Allah Allah ya ce inna akramakum inda Allah inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir da shi ake zama babban lahira zuyina lil ladina kafaru al dunya zuyina lillazi ladina kafaru al hayatud dunya wa yaskharun takuna min amanu sai Allah ya ce me walladhina taqaw fawqahum da shi ake samun kariya daga shedan ita ake samun tsallake siradi على ربك كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا لشقاه الذي يصلى النار الكبرى لا يصلاها إلا الأشقى إلا لشقاء الذي كذب وتولى كذب وتولى وسيجنبها لتقى الذي الذي يؤتي ماله يتزكى سيدك شكاء الجنة إذا المتقين إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين إن المتقين في جنات ونعيم إن المتقين إن المتقين في جنات ونهار إن للمتقين للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين إن للمتقين مفازا duk wata daraja da ake samu a duniya da lahira ana samun ta ne albarkar ƙawa. wannan ne dalilin da yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace usikum bi taqwallahi azza wa jal ina baku wasiya da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah mai girma da daukaka wasiyar Allah zuwa ga na farko wasiyar Allah zuwa ga al'umma karshe wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu wasiya da takawa sai ya ce wasam wa ina muku wasiya ku saurari shugabanninku in kuna in suna magana ku saurari umarnin da shugabanninku suke baku wa sannan ku yi da'a wa shugabanninku a duk lokacin da suka baku umarni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma muhimmancin shugabanci ya karantar da al'umma girman shugabanci idan Allah ya zaɓi wani a matsayin shugaba a kanka wajibi ne kai masa biyayya wajibi ne kai masa ɗa'a bijirewa shugabanci da tawayewa shugabanci da saba umarnin shugabanci yana haifar da bala'i akan al'umma yana haifar da musifa iri daban-daban a kan al'umma ya ku bayin Allah ahlus sunna ku zama masu saurare ga shugabanninku ku zama masu biyayya ga shugabanninku idan shugaba ya ba da umarni cewa ga aikin alkhairi a zo a yi ba maganan ja da baya ba maganan ƙasa a gwiwa ba maganan sanya forward ever backward never haka za a ci gaba da turawa sai an ga abin da ya ture buzu naɗi ya ku bayin Allah biyayya ga shugabanci wajibi ne sai dai sharaɗin kai shugaba idan za ka ba da umarni kada umarnin ke ci karo da umarnin Allah idan za ka ba da umarni kada umarnin ke ci karo da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk shugaba idan ya ba da umarni umarnin ya ci karo da umarnin Allah ko ya ci karo da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a biyayya ga wannan umarni ba zai hana a yi masa biyayya ga umarnin da bai saba wa shari'a ba amma wannan wanda ya saba wa shari'ar ba za a yi masa biyayya a kai ba ba a masa tawaye sai ya zo da kafurci illa an tarau kufran bawahan inda kun fihi min Allah burhan a daidai wannan lokaci to sai aje shi a gefe ya zama CC condemn amma matukar bai zo da wannan ba za a bi shi akan bin umarnin Allah amma idan ya bada umarni da ya ci karo da umarnin Allah babu dama a bi shi ya ku ahlus sunna ku sani hmm. majalisar kungiya ta kasa ko majalisar malamai ta ƙasa ko majalisar agaji ta kasa ba ta da dama ba ta da hurumi ba ta da izinin ta turo muku doka wacce ta ci karo da dokar Allah in suka turo sai ku musu nasiya ku ce wannan ta ci karo da dokar Allah ba su da hurumin su ba ku doka wata ci karo da dokar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta ci karo da hadisi sai ku musu nasiya ku ce anan ba za mu yi muku biyayya ba babu wani wanda ya isa a duniya kana sallah kana dora dama akan hagu ya turo maka da sakula ya ce ni ban yadda ba daga yau kar ka kara dorawa idan ka yadda kai masa biyayya a daidai wani lokaci ka aikata shirka ta da da shirka ta muhabba ka zama mushriki original na toto sarkobi babu dama wani ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma karka aikata islam ba su da wannan hurumin amma idan suka ba da umurni wanda ya daidai da qur'ani ya daidai da sunna wannan yi musu biyayya wajibi ne na faɗa muku na nanata wane ne shugaban kungiyar izala Sheikh Abdullahi Balalau Sheikh Abdullahi Balalau to yau da zai turo mana doka ta ci karo da qur'ani da hadisi wallahi ba mu bi a dai kalla ni ban bi kai fa larama ban bi kai ba waye shugaban majalisar malamai na izala sai sani ya haji ko yau da zai turo da umarni umarni ya ci karo da qur'ani ko ya ci karo da sunnar annabi ban bi ni dai ban bi adamu aliyu ba zan bi ba za ku bi duk wanda ba zai bi bai ce Allahu akbar amma idan suka ba da umarni ya dace da Qur'ani ya dace da sunna za ku bi duk wanda zai bi ya ce Allahu akbar wannan shine ma'anar wa in ta'ammara alaikum abdu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da bawa aka shugabanta dole ku musu biyayya ku saurara ku ci falsafa musulunci akan shugabanci duk wanda Allah ya shugabanta dole ka bi shi babu da dama Allah ya shugabanta da shugaba ka ce to ya za a ce ya shugabance ni harkar nan dai na riga shi farawa to duk da wannan ya nuna you a just a hero baka san abin da yake so islam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa in ta'ammara alaikum bawa da za a kawo bawa kuna yaya a sa ku shugaban a sa shi ya zama shugaban ku za ku mai biyayya ko ba za ku yi masa biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajibi ne ku yi mashi biyayya shi shugabanci Allah ne ke zabar wanda ya gara ma ya shugabantar da shi kai babu dama ka ce wa Allah wane bai cancanta ba mm. ai ni na fi shi cancanta ah, ko saboda ni ne matashi shi ya tsufa ko saboda shi ne tsoho ni ne matashi ko saboda shi ne kaza ni ne kaza ko saboda shi ne abin nan mai kuɗi ne ni talaka ko saboda shi ne dan asali ni ba kon haure ko saboda shi duk wanda Allah ya shugabantar akai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ko da bawa aka shugabantar da shi akan yaya yi masa biyayya wannan biyayyar wajibi ne wannan shine ka'ida ta addinin musulunci shine wa in ta'ammara alaikum abdu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu man ya'ish ku lalle wanda ya samu tsawon rayuwa a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga sabani mai yawa ba abun mamaki bane a samu sabani tsakanin musulmai ba abun mamaki bane a samu sabani tsakanin masu imani ba abun mamaki bane a samu sabani tsakanin ku ya ku ahli sunna wannan ba abun mamaki bane amma idan an samu sabani menene maganin saɓani mu ta rikici mu dunkula hannu muna naushe naushe mu naga kafar wando ayi bala'i ba shine maganin sabani ba maganin sabani shine komawa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yace fa innahu man ya ishminkum fa sayara kathira sai annabi yace fa alaikum bi sunnati na hore ku da riko gamgam da sunnata ku rike sunna annabi gamgam ko sunna ko kafar katako fa alaikum bi sunnati ku rike sunnata komawa zuwa ga sunna shine maganin rigima shine maganin rikici ka faɗi magana na faɗa ka ce bari na ce baƙi, ka ce dogo na ce gajere ka ce a tsaye na ce a zaune ka ce a ƙarƙashin ƙasa na ce a sama an samu sabani ko ba samu sabani ba what is the solution to this problem to this problem? let us go back to the sunnah of the holy prophet sai mu koma zuwa ga sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu tuntubi ofishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ya rasulullah me ka faɗa akan wannan matsala ya rasulullah muna so mu ji ta bakin ka warware mana wannan matsala wani zai ce annabin baya raye na'am annabin baya raye amma sunna tana nan a raye mu koma bukhari me annabi ya faɗa a ciki mu koma muslim me annabi ya faɗa a ciki samu hadisi ingantacce daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam injiniyoyi masana kanikancin hadisi su masa sikirinin a samu hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ariga an gama shi yasa nake gaya muku mu ƴan izala muna da sauƙin sha'ani kun san saukin sha'ani mu da ka jawo aya ka gama da da ka ja hadisi sai mu fadi kasa mu ce sami ina wa dana ko ba mu jin kunya dan mun yadda hadisin ya kai ya kada mu daga san da ka dauka hadisi bai kai ya kada kai ba ka shiga uku ana annabi ya ce kana tona ji ba annabi ya ce ba to yanzu idan aka ce wannan maganar ita za a aiki da ita to to to to to to to kana dan izala muna ce maka annabi ya ce kana cewa wai to yanzu a izala a izala wallahi babu wannan ba isa ba izala me muka ce jama'atu izalatul bid'a wai iqamatu me wai kamatu sunna kai wayannan matasan maluma Allah ya yi wa izala albarka sai muna da muka yi a sokoto cikin taimakon Allah wayanda suka yi rijista mutum 811 wayanda kungiya ta dauke musu registration mutum 55 in ka hada mutum 866 a cikin mutum 866 nan sama da guda 500 karanci suna da digiri a addinin musulunci karanci idan ka zo da dab za ta yi balbela da graduate kan addinin musulunci daga 'yan makka zuwa 'yan madina 'yan jidda 'yan jami'ar malaysia 'yan jami'ar sudan 'yan bukton riba 'yan masar 'yan alkahira 'yan yan uh-uh. yan yan muna da yan obasi har yan obasahara muna da su masu digiri da digirgir da digirdigir doktora kenan daga wayanda sun kammala zuwa wayanda suna gab da kammalawa sama da mutum 25 ba maganar farfesoshi ake ba kun je kun shawo sunna ya ku matasa da kuka je jami'o'in musulunci kuka shawo sunna kuka kwankwada ta ku zo ga mimbarin izala nan ne wajen baje kolin sunna wannan mimbarin babu wanda isa ya sa masa kaidi akan sunna ta annabi muhammad babu shi in dai ta karanto sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce umarni daga annabi Muhammad kar ka bari ya huce don girman Allah da dumi dumin sa zo ka juya ki akan wani mai lokacin da za a yi wa sunna annabi takunkumi a mimbarin izala ya wuce ba wa sunna annabi takunkumi a kan wannan mimbari ya ku matasa ku zo ku ba da gudubuwa izala ƙungiyar matasa ce dama matasa suka kafa ta maluman da suka kafa izala gaba ɗayansu yau kafa izala ana magana wajen shekara talatin da biyar ka cire shekara talatin da biyar daga shekarunsu ka ga matasa ne ko ba matasa ba duk maluman da suka yi gwagwarmayar ɗauki constitution na izala ya rubuta maluman da suka yi gwagwarmaya suka kafa ƙungiyar izala suna na a ciki akwai sunayensu dukkan suka ɗauko su kowa idan ka cire shekara talatin da biyar a shekarunsa wani zai ga a lokacin ashe dan shekara ashirin da biyar ne wani dan shekara ashirin da uku wani dan shekara goma sha takwas wani dan shekara ashirin da bakwai wanda ya girma sosai lokacin ya tsufa wanda ya kai shekara talatin talatin da biyu talatin da uku wa'annan su ne dattawan izala a lokacin da aka kafa izala kenan suwa suka gabata yara ne matasa ne lokacin cewa ake addinin yara ne amma matasa ne a lokacin da yake suna da jiri a jika an yi maya an yi ɗauki ba dari an shiga lungu da saƙo amma cikin ƙarfin Allah Allah bai ba su dama sun gaza ba yanzu tsufa duka ya kama su je shek habibu kaura yana hawa kan mimbari a findiga ban san san da ji hawa yana zuba idanuna ba na san ran da muna tattauna sai suke cewa da in malaman izala sun haɗu shi ake cewa ɗan autan malamai saboda shi ne yaro a cikinsu amma yau sai gashi da kire ke iya hawa mimbari sai mutum biyu su rike shi duka sun tsufa duk dattawan malaman nan sun tsufa Allah ka karbi aikin da wa'annan da tasu. Amin. Sheikh Usman Isa Talawa idan ka cire shekara 35 a shekarunsa zaka sha mamaki abin da zai saura. In an yi kokari a samu 30 da dan wani abu ko 20 da wani abu ko 30 da kada Duk matasa ne a lokaci. yau ga tsufa ya kama su furfura ta bebe su waƙu shaya'ibi shayab waddaharu bin nasi kulab in dana yau malli shaksin fa gadin ya ta takallam idan kaga furfura ta feshe mutum gaba daya to mutuwa ce ta shafa masa buluban saura a dora a plate akai dining table su riga su na'am amma su ne suka tsufa sunna ta tsufa suwa za su tashi su karbi sunna matasa aikin ku shi yasa nake faɗa wa yan a Najeriya kuna cewa mun matsa muku lamba kuna cewa mun takura kuma hana ku sakewa in an yi magana ku ce fitinan ne fitinan ne dan gidan Haruna dan Koli to ku na fahimci ba kuma san matsalar ku ba ba su dan gidan Haruna dan Koli ne matsalar ku ba ai da kuna cewa malam Ja'far ya matsa muku lamba Allah ya karbi rayuwarsa aka kashe shi suna ta mutu an daina gwagwarmaya sai bayan ya mutu masu suka ce wai ashe shi mai sauki sauki ne ga yan bala'i bala'i sun zo daga to har yanzu yan bala'i bala'in bala'in hasana ba su iso wata kun ga wayannan yaran kun ga yaran da kuke gani kanana hmm. bai taba shan rubutu ba a rayuwarsa bai taba daura laya ba in ka ce guru bai san shi ba bai san daga ba bai san baru uwa uba ba bai san daushe tsini ba bai san kaskaifi ba bai san kaudabara ba bai san baduhu ba bai san bai san bai san shi tun da ya tashi kawai a sunna ya tashi tun yana jariri ake tofa masa auzu bi kalimatin lahi tamal min sharri ma tun yana jariri ake tofa masa wannan ya tashi ga islamiyya ga ƙur'ani ga agaji ga fareti ga zuwa wa'azi tun yana yaro karami ran da wayannan yaran suka girma suka iso bakin makirfon shirka da bid'a i am very sorry i am very sorry in Nigeria a lokacin ne nan su an kyankyashe wa bid'a da shirka bala'i ko bata san inda za ta sa kanta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ku rike hanyar kalifofi na shiryayyu saboda sun sano haske ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun shawo ruwan daga mabubuga mai tsafta daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce wato alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin addu alaiha bin nawajib ku cije ta kar ka rike da hannu za a iya sabulewa sunna ba da hannu ake rikewa ba cije ta ake yi cije ba ma in zaka cije ta ba da hakoran gaba ba ba da incisors ba ba da karas ba ka kama ta da mataunai molars and premolas da su annabi yace ka cinje sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ku bayin Allah annabi yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shedin ku da abubuwan da aka kirkiro saboda bidiya ita ce director protocol ta shirya ta shirka idan gwamna zai kai ziyara wa duri wa ake fara turowa protocol ko su je su ga yanayi ya daidaita to idan shirka za ta zo bidiya ake fara turuwa ita bidiya ita ce darakta protocol idan ta je ta yi sabe ta ga yanayi ya daidaita sai ta yi magana da shirka ta ce to ranke da kina iya karasowa babu matsala yanayi ya daidai a Najeriya ma abin da ya faru kenan sanda aka fara kirkiro bidiyar maulidi muka ce bid'a ce kamar za a cinye mu danya danye shedan sai ya kara ingiza gaba sai aka ce to bayan an yi wa annabi shehunan ma abusu ƙarya nake sai aka ci gaba da yi wa muka ce to kun gaba shi yana ƙara tafiya da ku to yanzu sai gashi shirka ta fito fili mm. ƙarar ba ba sai ga mawaƙinsu ya fito yana waƙa yana allantar da shehunsu Allahu la ilaha illallah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad kun shehu barhama ka ji wai Allah wai wai wai barhama shine Allahu la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah to shine shehu barhama in baka gane ba yace shehu baka haifa ba yace haihuwar ka ƙarya ne in har yanzu ba gane ba ya ce to lam yalid wa lam yulad kun ji shehu barhama shehu barhama shine lam yalid wa lam yulad wane ne lam yalid wa lam yulad qul huwa allahu ahad samad to yaya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an dau siffar Allah an ba barhama ko ba dau siffar Allah an ba shi ba shirkar bid'a da ta share fage ta ga yanayi yayi daidai ta ce shirka ta ƙara so kuma ce ta ƙara so ba yace shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni tun da kai ka ɗaga halitta cikin jikina ni shehu kai ka hurar rai don in gane kai ɗai ne yace shi shehu ne ya halicce shi kuma shehu ya hura masa rai don ya gane shehu wahada hula shirika lahu ne yace shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zama mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku kida da yanzu duk ne. wai ka ji shehu ne ke sa tagwaye a cikin uwa shehu ne ke sa 'ya'yan zama mata shehu ne ke sa 'ya'ya su zama maza wai ko kun yadda ko ba ku yadda ba da zamanin da da yanzu duka shehu barhama ne yake yin wannan kai wane ne yake halittar jariri wane ne ke mai da jariri namiji wa ke ba da 'ya'ya mata wa ke hadawa gaba daya lillahi mulkun samawati wal ardi yakhluqu ma yasha samawati walaru ya kaluku ma ya sha ya wa ya liman ya sha zukura in ya gada ma zukura nan wa ina sa in ma ya sha a ƙima inna kadi Allahu akbar Allahu akbar annabi ya san bidi'a ita ke sharewa shirka fili ita ke zuwa ta daidaita mata yanayi in har ta iso kuka ba matsiya ce ta ci gaba da zama sai ta gayyato shirka ta kare su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ka shedin ku da abin da aka kirkiro duk abin da aka kirkiro a Islam kar ku yarda da shi hmm. shi yasa magabata ke da tsatsauran ra'ayi akan bid'a suna da tsatsauran ra'ayi ba sa masa sake ba sa wasa da ita imamu malik dan anas imamu malik dan anas wani ladan kawai ya ji duk sanda zai kira sallah sai ya kama gyaran murya sannan ya fara kiran sallah da ya zo zai kara kiran sallah ya mai da abu kullu sai in zai fara kiran sallah imamu malik ya tura wakilai ce ku je ku samu ladarin nan ku ce masa wannan gyaran murya da ya kirkiro kamin a fara kiran sallah ba kar ƴaƴan musu tashi su dauka sunna ce ya kirkiro sabuwar bid'a a ka masa burki gyaran murya kawai kamin ya fara kiran sallah gyaran murya ya mai da shi al'ada ya ce a taka mai burki tabi ina ma a zo da imam malik najeriya ga yadda ake bayan ya yi rabin minti yana gyaran murya ya toshe kunne sai ma ya ƙara ɗaure mata gindi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allahu akbar ka san wata shegantaka bidiya in ta samu daurin gindi har yan sunnoni da yan musahabi ake kara mata idan ta baje koli wai inda aka san daraja dan wake da ake masa biya bidiya in ta baje koli sosai har da yan sunnoni sunnoni da yan musahabai musahabai wai ka ji har da wata ake mata sharar fage da shi fa innahu man ya'ish minkum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a yace duk abin da ya kirkiro bid'a ne ku ce Allahu akbar ahlus sunna ba za mu gushe ba muna muku wa'azi ku ji tsoron Allah kada ku kori bid'a ku kirkiro Kada ku kori bid'a ku kuma ku yi me ku kirkiro ku san me nake rufi da wannan bid'a ita ke kai jama'a zuwa ga shirka na gaya muku da ya gusa da ya uka da nasara mm. da wudda mm. da suwa'a wayanda annabi nuhu ya ta la'i da mutane wa qalu wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'an wa la yagusa wa ya'uqa wa nasara. kun ga wayannan da aka lissafa gaba ɗaya su malaman sunna ne bayin Allah ne na kwarai salihan bayi ne da suka kira zuwa ga Allah suka yi fada da shirka a rayuwarsu ba su yadda an yi shirka ba bayan sun mutu ɗalibai wajen rawar ƙafa don girmama wa'annan maluma da nuna abin da suka yi da haka aka dawo bautarsu bayan sun mutu sai shaidan ya zagayo ya ce ya mutane za su yi aiki irin wannan sannan ku bari a manta da su ai duk sanda za ku fara wa'azi ko karantarwa ku fara yi musu addu'a don ka a manta da su to daga nan sai aka rike wannan duk malamin da zai karantar ko zai wa'azi sai ya ce to jama'a kun ga mu yi addu'a Allah ya ji kan ya gusa almajiran ya gusa kenan mm. Allah ya kai rahama sa domin yayi aiki kwarai da gaske kowa ya san aikin da yawa wannan da'awar ya fatattaki shirka yayi yi saran daji to sai sai sai sai gyara wannan almajiran ya uka su ma sai su yi almajiran nasara su ma yi da na wudda su ma su haka ake yi shedan sai ya sake zagayowa wayannan sun wuce yaya sun zo sai ce to yadda za ku rinka yi ku yi mutum mutumin su ku aje dan a rinka tunawa da su yanzu haka magana da nake da ku shedan ya shigo cikin ahlus sunna har an wuce wannan matakin na farko an kai na biyu an fara ɗaukan hoton maluma da Allah ya karbi rayuwarsu ana mammanawa a ofisoshi da makaranta. ai shine aje gumakan da aka shine aje bayan addu'a da ake yi ya gusa almajiran suka fara aje mutum mutumin su dan a tuna da su wannan sunna ce ta annabi annabi ne ya karantar sahabban annabi sun yi wayanda suka biyo bayan su sun yi an taba samu wasu nagartattun bayi da suka zo suka sunnantar da wannan sunnar da labarin tambaye ku ina ka taba zuwa ƙasa mai tsarki kaga an ɗauki hoton allama bin bad ya rasu ko bai su ba ya yi wa addini aiki ko bai aiki ba kun taba ganin ahalus sunna sun ɗauko hotunansa sun ajiye a majalisansu ibnu usaimin shine ibnu taimiyya na wannan zamani ya yi da'awa ya karanta ya rubuce rubuce kun taba ganin inda ahalin sunna suka ɗauko suka mamanna mamanna hotunan shehunai ɗabi'a ce ta yan birya ko ba ɗabi'a ce ta yan birya ba ɗabi'a ce ta yan shi'a da yan ɗariku su ne masu mamanna hotunan waliyansu ko ina ka je da shehunansu a bi a mamanna a daddangwala a manna a manna a liƙa a kai ka je ka samu shehu an manna hotonsa yana zara ido sai ka ce wani honorable wannan ɗabi'a ce ta yan bidiya da yan shi'a ba ɗabi'a ce ta ahalus sunna ba ya ku ahalus sunna kar ku dauka in yan bid'a suka kirkiro bid'a sunanta bid'a amma ku kun kirkiro babu matsala ba sunanta bid'a ba wallahi tana nan a sunanta bid'a na'am islam bai yadda ai wa mutanen kirki da suka yi addu'a a baya ba suka yi aiki wa addini a baya addu'a ba ne islam ya yadda amma ya ba da ƙa'ida sai waye wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna wallazi na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna mutanen kirki sun wuce ga wasu sun zo daga baya sun manta da su ba su manta da su ba addu'a suke musu me suke cewa rabbana ghafir lana ya Allah ka gafarta mana malamai suka ce ka'idar addu'a a sunna an tabda abi nafsika qabla ghairi ka fara yi wa kanka addu'ar kamin kai wani sai kai wa kanka kamin kai ubanka kai wa kanka kai uwarka kanka tsallaka wani na gaba ba ku gane karatun ba ya ƙulu na rabba na gafir lana ya Allah ka gafarta mana bayan su yi wa kansu addu'a ba su manta da ‘yan uwansu na alkhairi ba suka ce na wallazina sabaquna bil iman wal na allazina sabaquna bil iman da ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani idan kai wannan addu'ar mai imani da ya gabace ka tun daga na gaba da kai har zuwa annabi adam addu'a ta shafe waye karanta da mu wannan an ce wal na fulanun wa fulanun wa fulanun wa fulanun haka aka ce ɗabi'a ce ta annabi wannan addu'ar sai na aliyu in ya zo zai kudu ba sai ya yi wa usman ya kira sunan usman da abubakar da umar kamin da sunna ce su za su fara ko ba su za su fara ba wannan bid'a ce bid'a ce babu shiru babu bari a shigo da bid'a cikin ahlus sunna dole mu magana in ba mu magana ba Allah zai tuhume mu a tashin alkiyama kuma wallahi in yau aka samu mana dalili daga alkur'ani mai girma da hadisi ingantacce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa daga yau za mu fara mu ce aje zuwa yaƙin ruwa ya ci sakai na mummi kauya amma idan ba aya ba hadisi ba a iya mana dabara duk dabara da zaka yi da ciwaciwa da misalce misalce da kwatance kwatance baka iya danna kanmu ba aya ba hadisi it is not possible baka iya aya ce to daular usmaniya ana ce mata daular usmaniya saboda shehu dan hodiyo ya kama wannan aya ce hadisi ne shehu dan horiyo ne ya sa mata suna daura usmaniya wannan shi ne hujja aya ce hadisi ne muna magana a bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa aka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna duk wanda ya dauki hoton wani shehu ya manna a falansa da sunan addini ya tattara ya waje da shi kamar na a ofis cire shi ba da annabi kake koyi ba ba da magabata kake koyi ba idan ka ce sai ka yi ba mu iya hana ka amma Allah ka shaida mun isar da sako kuma ba mu shiru mun yi ta faɗa kenan har Allah ya karbi rayuwarmu da yaddar Allah kuma ku daina bari a karanta sunnan annabi ku ce ana raba kan jama'a sunnan annabi ba ta taba raba kan jama'a ba me yake hada kan jama'a yan izala da muka zo suka zo suna karantar da sunna a baya me yan bidiya suka ce musu sun raba kan jama'a ko saboda sun kawo sunna to baya ce za ta sake maituwa? idan ka kirkiro bid'a kai da ka kirkiro bid'a kai karba kan al'umma wanda ya karanta sunnar annabi shi ya hada kan al'umma domin qur'ani da sunna su kadai ke yi hada kan al'umma idan ba kan qur'ani da sunna ba ba hadin kai sunan shi ba sunan shi sunan shi hadin baki aikin banza ne a wajen Allah dole sai an rike alkitabu da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine da ta kungiyar izala iyyaku bi muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a ku masu sauraron wazi ku daina girmama masu yi muku wa'azi fiye da gona da iri mai wa'azi ya wa'azi ya gama ya sauko a zagaye shi ana kokarin sai an shafa rigarsa ba sunna ba ce bidiya ce don ka shafa riga ala ramma na su gwandu aikin banza kai don ka shafa riga kabiru gombe aikin banza kai yi aiki da wa'azin da kabiru gombe qur'ani da hadisi ka samu tsira wa na je na yi wazi a wani gari ina saukowa aka wuta yan agaji na tarewa ana bala'i wani ya kutso yan agaji sai da ya shafa rigata ya ce alhamdulillah billahi lazi na shafa na kalle shi na ce aikin banza ka shafa tsumma ko akwai lada da Allah zai bashi maluma karkurin gabarin jahila suna muku girmamawa ta banza doki wacce ta shafa shari'a a zo ana wani musurai ana wani haka hatsari ne maluman sunna ku ji tsoron Allah ku rinka gina wa al'umma girman Allah a cikin zuciyarsu ku gina wa al'umma girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su yadda an an Allah ya ce mutum ya ji magana babba ce in an ce annabi ya ce ya ji magana babba ce amma kuka zauna ba kwa gina girman Allah da girman annabi a zukatan mutane sai girman ku kuke ginawa zukatan mutane bukatar ku jama'a su bi abin da kuka faɗa in kun kafa doka ba za su iya tsallakawa ba wallahi kun ɗora al'umma kan turba halaka kuma idan ba a taka wannan burki ba sai an koma ruwa a gulu sai ta koma gidanta na tsaniya dole ku nuna musu magana Allah ita ce gaba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce gaba in sun gane Allah sun gane matsayin annabi to idan kun bi Allah da annabi ba sai kun ce su bi ku ba wallahi za su bi insha Allah amma daga sanda ba ku nuna musu Allah ba ba ku nuna musu annabi ba kullun dai ku girman ku ya za a tsara umurnin ku ya za a tsara dokar ku ya za a tsara ka'idar ku wannan ita kadai kuke dasa wa mutane a saba wa Allah ba ku damu ba a saba wa annabi ba ku damu ba amma da an taba wani abu da ke da alaƙa. alaka da girman ku ku rika daukan zafi kuna daukan bala'i wannan ba siffa ce ta ahlus sunna ba duk al'ummar da aka gina ta akan wannan sai ta koma yar bid'a kowane suna ta sawa kanta ku yi hakuri ba mu shiru sai mun fada ba mu bari sai mun fada matukar muna numfashi sai mun isar da sakon Allah da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce imamu suyuri ya kawo a cikin littafin sanin tahul janna wata rana imamu na shafi'i yana darasi a masallaci yana darasi a majalisinsa ɗalibai ana ɗiban ilimi ɗalibai ana kwankwaɗa sunna sai ga wani tsoho da kwagirinsa ya yi shiga ta mutanen kirki ya daddogaro aka buɗa masa ya shigo ya zauna gaban imamu na shafi da ya zauna ya ce yarhamukallah da me ake kafa hujja a musulunci tambayar da ta kawo ni ke imamu na shafi yace da abu me na farko yace alqur'ani mai girma kitabullah yace in ban samu ba fa yace sai mu koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ba mu samu ba fa yace sai mu kalli ijma'i malaman musulunci magaba sai da tijo yace Qur'ani mun ga inda Qur'ani yace a hujja da Qur'ani hmm. a Qur'ani mun ga inda Allah yace a kafa hujja da sunna to yanzu ka ce ijma'in malaman sunna malaman musulunci magabata shi ma yana cikin abin da ake kafa hujja da shi a musulunci na baka kwana uku ka samu abun aya a qur'ani in baka samu baka tuwa zuwa ga Allah dattijo ya tashi da dogara fita ce sai bayan kwana uku zai dawo dattijo na tafiya imamu na shafi ya ban kwana dalibai ya ce ku yi hakuri ni ma na shiga cikin gida kun ji malaman bi sunna da me ake addini da dalili mm. ba ba bake da dalili ba mu zurai da zara ido a da dalili hujja da ya shige cikin gida ba a ƙara darasi a majalisi ba kwana uku in ka ga ya fito sallah za ɗaya daga cikin almajiran imamu na shafi imam muzani ya ce bayan kwana uku sai ga imamu na shafi ya fito ya zauna a majalisi ya ce da na kalle shi sai tausayin sai kama ya ce idanunsa sun yi ƙanana sun yi jajawar alamun bai bai tafukan hannayensa sun kumbura kafafunsa sun kumbura ya zauna bai yi wa kowa magana ba an yi tsit a majalisin gaba daya ba a daɗe da zauna ba sai ga da tijo ya zo ya da dogaro ya da dogaro sai shigo sai ya zauna gaba su yana zaunawa ya ce eh shujjat ya ce ina hujjata kwana uku ya ce imamu na shafi nan take ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla to karsa da shi kai ka dawo sulhi jahannam wa sa'at masira imamu na shafi sai sai Allah ya ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya ayaga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rasulu fi shikin wa anta fi shikin akhar kuka raba gari da manzan Allah annabi na gabar kai kayan yamma min ba'di ma ta bayyana na hulhuda bayan shari'a ta bayyana a gare shi yace ni wallahi ma ta wannan. wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sannan ya bi wata hanya ba hanya da mu'mine suka tafi akan ta ba Allah yace ni wallahi ma ta wannan za mu ji bantan masa da abin da ya ji taura kansa bayan mun yi wannan wa nuslihi jahannam za mu babbaka shi a wutar jahannama in ji Allah wasa'at masira makoma ta munana imamu na shafi ya ce Allah ba zai kai shi wuta saboda ya bi gaira sabilil mu'minina ba sai idan sabilil mu'minina ita ma hujja ce a musulunci sabilil mu'minina shine ijma'in malamai wato magabata wannan shine sabilin mu'minin ana fada wa dattijo dama dattijo gaskiya ke nema mu dan bakin dattijo sai ce alhamdulillah hujjar da ka kawo ta gamsar da ni Allah ya ƙara wa rayuwarka albarka sai ya doddogara ya kama hanya ya bayan dattijo ya tafi imamu na shafi sai ya kalli ɗalibai ya ce kun tuna da dattijon nan ya zo yake cewa an bashi wannan hujjar ya bani kwana uku suka ce eh ya ce wallahi a wannan kwana uku a kowace rana sai na karanta ƙur'ani daga bakar zuwa nasi kamin Allah ya mun gatar in tuntube da wannan ayar in ciro wannan hukunci kowace rana sai ya karanta daga bakar zuwa nasu ya ku matasa annabi ya ce ku kaurace wa bidiya to ilimin sunna shine rigakafin ciwon bidiya ilimi shine rigakafin ne ciwon bidiya matasa ku tashi tsaye ku nemi ilimi na addinin musulunci ku nemi ilimi a wajen malaman sunna maluma da dama sun yi magana akan muhimmancin neman ilimi akan wannan mimbari ya ku matasa ku tashi tsaye ku nemi ilimi ku nemi ilimin alkur'ani mai girma mu samu mahaddatan qur'ani da yawa a cikin ku hmm. ku nemi ilimi na ma'ana alkur'ani mai girma a samu masu tafsiri da yawa a cikin ku ku nemi ilimi na sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku karanta tarihin malamai magabata mafi yawan su daga shekara goma zuwa ƙasa sun haddace qur'ani Abdullahi dan Abbas ya haddace qur'ani yana ɗan shekara goma ko sha ɗaya a duniya don yana cewa matu fi rasulullah sallallahu alaihi hatta jama'atu tanzila annabi bai bar duniya bai ce sai da ya haddace qur'ani an yi sabani annabi ya bar duniya yana da shekara goma ne ko yana da shekara goma sha daya wasu tun suna shekara takwas irin su imamu na shafi irin su hafizul iraki wasu suna da shekara bakwai suke haddace qur'ani irin su ahmad ibnu hanbal kai akwai ƴaƴan magabata da suka haddace qur'ani suna yin shekara biyar a duniya ibnu lubban ya haddace alqur'ani mai girma yana da shekara biyar a duniya ya zama hafizi na alqur'ani mai girma matasa ku haddace sunna ƴaƴan magabata da magabata ba su wasa wajen karanta sunna da haddata hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmad bin Hanbal kamar yadda shehu malami suyudi yake faɗa a littafin sa ribun rawi shi kadai ya haddace hadisin annabi hadisi dubu ɗari bakwai mutum guda ya haddace hadisi dubu ba dubu dubu ba dubu ɗari ɗari ɗari ɗari bakwai wasu malamai sun ce ahmad bin hanbal ya haddace hadisin annabi miliyan ɗaya abu zur'a ɗalibinsa ya taɓa rantsewa ya ce in malam bai haddace hadisi dubu ɗari uku ba matata ta sauku sai yanzu dole je a tambayi malam in malam ya haddace matarsa tana ne tana na in bai haddace ba fa matarsa ta yi ne aka ce ana gafarta malam wani ya yi rantsuwar shika ya ce in baka haddace hadisi dubu ɗari uku ba matarsa ta sauku ya hukuncin aurensa malam ya kalle su ya ce aurensa yana nan daren babu abin da ya same kenan ya haddace ko bai haddace matasa ku tashi tsaye ba inda wayannan dattawa suka tsaya na muke bukata ku ku tsaya ba abinda muke so ku wuce a ƙara samun ci gaba ku kalli sanda suke karatu wahala da suka sha ga ƙarancin littattafai ga karancin malamai ga ƙarancin wadata ga talauci ga gurɓatar duniya amma duk da haka haka suka zage dantse suka nemi ilimin da suke karantar da al'umma yau abin ya zo da sauƙi manya-manyan laburare-laburare na duniya duka suna cikin intanet kana iya samu yar na'ura karama kaɗan jona a kwamfuta mm. sai ka ji an ce maka ta kai 500 gig kana iya ɗaukan maktaba shamila da maktaba islamiyya duka ɗura a ciki sama da lissafi dubu ashirin a cikin yan karamar kwamfuta kana yawo da shi a cikin aljihu idan ka zo za ka yi browsing in kana neman hadisi a buhari kalma ɗaya kawai za ka saka ka yi browsing ka kilikin za ta yi sacin ta yi sacin ta baka hadisi in kana so ka ga akwai shi a musulun ka yi sacin kana so ka gan shi akwai a nasa'i ka yi sacin in kana so ka yi comparing tsakanin ruwayar bukari da ruwayar musulun me bambance bambance idan ka taba ka danna ka danna cikin rabin minti an gama maka aikin an baka result idan wasu kalmomi ba gane ma'anarsu ba ka taba kalmar nan ya baka dictionary ka tabo kalmar a baka ma'anoninta da manya manyan dictionary na duniya Allah ya kawo hanyar da karatun yake da sauki cikin sauki ake neman ilimi ayi karatu idan kuka tsaya inda suka tsaya an samu ci gaba abinda ake bukata ku tashi tsaya ku matasa muna bukata kullum mu rinka ganin sabbin matasa masu jini a jika suna hawa mimbari suna isar da sako wannan yake nuna babu ran da sunna za ta tsaya bid'a kuma ta riga ta kare sai dan buzunta ya ku bayin Allah na iso karshen wannan hadisi kuma na san dare yayi dama ba dogon wa'azi zan yi ba na dan haska ne da tocila mai cin batir uku kamin mu samu sanda zamu haska da mai cin batir takwas walau annahu qalu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita. me Allah zai musu in sun yi aiki da wazi latainahum me Allah zai kara musu da shi sun yi aiki da wazi latainahum siratan mustaqima ya qaumana ajibu da'i Allah ya qaumana ajibu iya Allah bar haka wa aminu bihi yaghfir lakum min zunubikum. wa yujirkum min azabin alim wa man lam da iya Allah wa man يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء كيسو كيسو أولئك في ضلال مبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ayar hadisan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai mazaje guda biyar akwai mace guda ɗaya daga cikinsu akwai abu huraira Allah yadda da shi shine wanda yake jagaba akwai abdullahi ɗan umar akwai abdullahi ɗan abbas akwai shi anas ɗan malik akwai jabir ɗan abdullahi Allah yadda da su waɗannan su ne mazaje guda biyar sannan mace guda ɗaya ita ce uwar muminai aisha Allah yadda da ita Anas ɗan Malik alhamdulillah bukata na mahaifiyarsa Ummu Sulaimin ta biya ya samu tarbiyya a gidan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi kuma ya samu ilmi gamsashe wanda ya yada wa duniya ya zamanto kuma cikin guda shida waɗanda suka fi ruwayar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu sulaimin Allah yadda da ita tana zaune ba ta da aure sai wani bawan Allah ya taso ya ce zai aure ta amma ba musulmi ba ne shi ne abu tsalha ya zo ya nemi ya aure ta ta ce kai mutum ne wanda in ya nema ya dace a bashi idan ya nemi a cetar masa ya dace da a cetar masa ba ka da abun ƙi a jikinka amma illarka guda ɗaya da ba zan aure ka ba ita ce kai ba musulmi ba ne amma inda za ka yi daka musulunta to da ba ni bukatan komai musuluncinka shi ne sadakina abu talha ya ji kamar an soka masa mashi ya za a ce karɓi musulunci ha zai tafi sai ta ce ya kai bawan Allah da hankalinka da basiranka yaya za ka je ka ɗauko wani abu kamar dutse ko kuma ka je ka samo bishiya ka je ka saro wani sashi daga cikin wannan bishiya ka zo ka ajiye ka ce wannan shine abin bautanka a hankalci yanzu kai kana ga ya dace wannan magana da ta yi sai kwankwasa masa zuciya ya jifa gaskiya ne idan ha zai ɗauko dutse ya zo ya ajiye ya ce shine abin bautansa, dutsen nan ba haka nan kawai ya fito ba akwai wanda ya yi shi haka nan idan bishiya ce akwai wanda ya tsirar da ita daga nan sai Allah ya jefa son musulunci a zuciyarsa sai ya wuce zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya je kwashe labari duk ya gaya masa ya ce to ka musulunta mana ka aure ta ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah ya karɓi musulunci aka ɗaura masa aure tare da wannan ummu sulaimi wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata fita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi daga madina ya tafi wani wuri face yana tare da shi da ummu sulaimi ba wata shigowa da zai ya baro wani wuri zai dawo ya shiga madina face ya shigo tare da abu talha da ummu sulaimi allah yadda da su duka wata rana tana da babban ciki aka fita an zo ana dawa gab da za a shiga madina sai naƙuda ya motsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tashi za a shiga abu talha Allah yadda da shi ya ce ya Allah ka sani cewa ba wata fita da manzonka tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya fita madina ba tare da ni ba ba wata shiga da zai shigo madina ba tare da ni ba ya Allah ga iyali na ko ga naƙuda ya taso mata alhali a zuciyana ya Allah ina son in shiga tare da shi daga lokacin sai ta ji ƙarfin gwiwa sai naƙuda ya sauƙi suka ta'i suka shiga madina tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ana shiga kuma sai naƙuda ta tashi aka haifi ɗansa ana aihuwa a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam a rannan ya sa masa suna abdullahi da wannan ke tabbatar da cewa ya halatta a musulunce idan mutum ya haihu a wannan rana ya saka wa wannan ɗa suna amma abin yanka sai ranar bakwai idan mutum ya yi jinkiri fa sai bakwai in ya raɗa suna babu laifi halacci ne anas dan malik allah yadda da shi khadimi na manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi yana faɗin irin kyawawan ɗabi'un manzon allah tsira da amincin allah tabbata a gare shi yace ya zauna da shi shekara goma amma tun da yake tare da shi bai taɓa ce masa ga wani aiki da bai aikata bai ce don me baka yi kaza ba ko ko in ya aikata abin ya ce don me ka aikata kaza Allah ya yarda da shi to Anas dan Malik khadimu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine ya ruwaito wannan hadisi shine sahabi na wannan hadisi yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Allahu akbar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum wannan laman fiya ce ta kore imani to nan wannan kore imani da dai wani irin imani ta kore akwai imanul wajib akwai imanul kamil wani imani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan wanda aka kore imanul kamil ne aka kore imani mutum bai cika ba ba ana nufin imanul wajib ba an ce cewa kwata-kwata idan baka bi wannan sharaɗi da hadisin ya taho da shi ba ka zamanto mushriki ko kafiri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum idan an ce imanin ɗayanku bai cika ba to nan idan an tambaye mu menene imani imani na da rukunai guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi ka yi imani da Allah ka kaɗaita shi a cikin ayyukansa tauhidi na rububiyya ka kaɗaita shi a cikin bautarka wacce yake bautar da kai da ita tauhidi na uluhiyya ka kaɗaita shi a cikin sunayensa da sifofinsa tauhidi na asma'u wa sifat sannan kuma ka yi imani da manzannin Allah cewa ƴan saƙo ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma su ne wakilai waɗanda Allah ta'ala ya saka a kan al'umominsu su isar musu da abin da Allah ta'ala ya ɗora musu na bauta sannan littattafai mutum ya yadda waɗanda aka saukar da su daga wurin Allah ta'ala ne kuma maganganun Allah ne tabaraka wa ta'ala amma musulmi bai aiki da wani littafi sai alkur'ani kuma daga zuwan alkur'ani ya shafe dukkan sauran littattafai sun zamanto sun shiga cikinsa kuma imani da ranar kiyama da abin da ta ƙunsa dole mutum ya yi imani da akwai tambaya cikin kabari dole mutum ya yi imani da akwai jin daɗi ga waɗanda suka mutu akan hanya na gaskiya ta farkin Allah tabaraka wa ta'ala za su samu ni'ima a cikin ƙabari. ga wanda suka mutu ba kan hanya daidaitacciya ba su mutu akan shirka za su samu azaba a cikin ƙabari. dole yi imani da littattafan da za a raba a ranar ƙiyama za a watsa su dole mutum ya yi imani da mizani ya yi imani da siraɗi ya yi imani da wuta da aljanna mutum ya yi imani da mala'iku halittun Allah ne bayan Allah ne ba ƙyaƙen Allah ba ne sannan mutum ya yi imani da ƙaddara wacce take mai daɗi ko marar daɗi ma'ana duk abin da ya faranta masa rai abin da ya same shi na daɗi ne na alkhairi ne ya tabbatar daga wurin Allah yake haka kuma saɓanin wannan abin da ya ɓata masa rai wannan su ne rukunin imani guda shida bayan haka imani yana da rassa kamar yadda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani rassa ne guda saba'in da wani abu bid'u ya kama daga uku zuwa tara da haka manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce imani rassa ne guda nawa guda saba'in da wani abu a'laha kalimatu la ilaha illallah res ce wanda yake na ƙololuwa wanda ya fi zamantowa a sama na ƙarshe shine ce kalmar shahada adnaha imadatul aza ani tariq ya ce reshe wanda yake na ƙasa shine gusar da abin da zai cutar a kan hanya sai ya ce walhaya'u shu'ubatun minal iman kunya reshe ne daga cikin resta na imani wannan hadisi na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana karantar da mu cewa imani ya hada abubuwan nan guda uku annutsuku bil lisan furtawa da harshe wal i'tikadu bil jinan da kudurtawa a cikin rai sannan kuma wal amalu bil jawari da aiki daga gabai wannan hadisi shi ya fassara mana waɗannan abubuwa guda uku manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce a'laha kalimatu la ilaha illallah wannan annutku bil lisan al'amalu bil jawarih yace imatatul adha ani tariq gusar da abin da zai cutar ga barin hanya wai zai ce to za mu ji kuma ina aka samu al'itikadu bil jinan shi kuma ya ce walhaya ushu min al'iman alhaya ina yake a cikin zuciya yake don haka waɗannan abubuwa guda uku su ne suke dunkuluwa su zamanto imani duk wanda ya kore ɗaya daga cikinsu to ya bar hanya wacce take daidaitacciya to assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah saka da alheri an umarce ni cewa in gabatar da malamin da zai yi karatu a yau sai dai kafin gabatar da shi ni ina gabatar da neman ta amma tare da ni na nau'in bakin cikin ya kamata a ce da zai yiwu tun alhamis ina nan garin amma sai yau Allah ya kawo ni kuma na ƙara godewa Allah kuma Allah saka da alheri Allah shi kai mu aljanna tare ga baki daya mai wa'azi na yanzu shine stars abdulbasir isa unguwar mai kawo kankara katsina tare da shi akwai alaramma eh? malam muhammad sani bula malam muhammad sani bismillah ga haka ji ya dauke mana makarhon ya to ya ce za a dawo da shi rabayar Allah ta ba ta ɗari biyu fi sabili laya sa ta cikin addu’a. A’udu billahi shaitan da rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi lalazi la buɗe min arruju’i ilaihi, masalatu wa salama talakal ƙor'ana min ladun hakimin alim. نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه وذريته وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم عما بعد فيا أيها الإخوة الأعزاء فيا حراس العقيدة حييكم بتهية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin halittu abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadansa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addini na gaskiya don ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da kafirai da mushrikai ba sa so muna sake nana ta mu ga Allah mabuwayi bisa ga ni'imominsa da ya yi mana ni'imomin da suke karuwa kowane lokaci wasu daga cikin ni'imomin mun san su wasu ma ba mu san su ba sai dai shi Allah ya san yayi mana su manya-manyan ni'imomi na gaba-gaba da ba sa mantuwa su ne ni'ima ta halitta da addini wato halitta mu da Allah mabuwaye yayi a cikin halittunsa a matsayin mutane Allah mun gode maka da kai mu mutane a cikin halittarka babban ni'ima da ta tsere kowace ni'ima take wa kowace ni'ima jagora ita ce ni'imar musulunci wato islam da Allah ya azurta mu da shi Allah mun gode maka da kai mu musulmi ya Allah muna roƙonka ka ci gaba da raya mu muna musulmi ahli sunna ya Allah in zaka kashe mu ka kashe mu muna musulmai ahli sunna ya Allah in zaka tada mu ka tada mu a matsayin cikakkun musulmi ahli sunna yan uwa masu albarka mutanen garin Gombe jihar Gombe tarayyar Najeriya a wannan babban masallaci na Bolari na wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna da 'yan uwa da muka taho daga jihohi daban-daban har da makwabta daga jamhuriyar Nijar ina sake karanta mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abin da ya tattara mu shine gagarumin aiki da wannan kungiya mai alkhairi ta sabayi na da'awa kungiyar wato ta shirya wannan gagarumin aiki a wannan jiha kamar yadda ta saba yi wato kwamitin da'awa na ƙasa na ƙungiyar ƙalƙashin daraktan wannan kwamiti sheikh yakubu musa hassan katsina sauti sunna shi ke jagorantar wannan kwamiti na da'awa inda ya sauka a wannan jiha mai albarka inda ake ta gudanar da wa'azuzzuka jiya an rarraba tawaga a ƙananan hukumomi an yi wa'azuzzuka yau bayan sallah asuba wasu wurare an yi wa'azuzzuka bayan wayewa gari zuwa tara an yi wa'azuzzuka na mata daga karfe goma da rabi hayya zuwa karfe uku saura kuma ana wajajen samina ta musamman yanzu kuma gashi an sake haduwa a cikin wannan dare mai albarka ba don komi ba saboda yin wa'azi na dare kuma domin rufewa na wannan ainihin wato gagarumin aiki muna fatan Allah ka sanya albarka cikin abin da aka yi ya Allah duk waɗanda suka taimaka wajajen wannan aiki wajajen samun nasarar shi ladan da kake badawa Allah ka ninka masu alaramma wato hakullin abubuwa suna ta ƙara wato ƙaruwa amma dai duk ƙaruwar da suke koyaushe za ka taddade inda ake ƙoƙarin a jingina abubuwan zuwa wuri ne guri biyu guri ɗaya shi ne neman rahama Allah wato shi ne aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna da rahamarka wuri na biyu da kowa yake tunanin a jingina al'amarin shi ne wato fadawa cikin azaba Allah Allah ka tsare mu ayyuka da ɗan adam zai yi Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana da ya halicci ɗan adam sai ya shiryar da shi hanyoyi guda biyu hanya ta shiriya da hanya ta ɓata وهديناه النجدين والذي إنا هديناه سبيلا إما شاكرا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الله Allah maɗaukakin sarki yake cewa mun shiryar da ɗan adam ta farki guda biyu inna hadainahu sabila mun shiryar da shi ta farki guda biyu In sha shakiran ko dai ya zama mai godiya ga Allah ya zama mai bauta Allah baya yi wa Allah shirka mai kadaita annabi Muhammad da risala baya yi wa annabi Muhammad shirka a cikin me a cikin jakadancin shi wa kafura ko ya zama zugurnukun kafiri ko ya zama zugurnukun dan bid'a ko ya zama tsantsar wato mushiriki Allah ka tsare mu wannan shine abinda Allah mai girma da ɗaukaka ya to Allah mai girma da ɗaukaka bai bar wannan hanya haka ba alarama waɗannan hanyoyi face sai da Allah mai girma da ɗaukaka ya samar da hanyoyi yadda za ka iya gane hanya ta shiriya hanya wadda za a tsira da kuma hanya wadda ake fadawa cikin waccan halaka Allah madaukakin sarki ka tsare mu na daga cikin ainihin wato waɗannan hanyoyi na me na ainihin wato bayyana waɗannan hanyoyi da Allah mai girma da ɗaukaka ya yi turo manzanni da ya yi zuwa gawa zuwa ga ainihin wato al'ummominsu wannan hanya ce babba wadda Allah mai girma da ɗaukaka ya ainihin wato samar da ita don bayan shi su tsira su gane abin da ke daidai su gane wanda ba daidai ba na daga ciki sai Allah mai girma da ɗaukaka ya haɗa waɗannan annabawa ɗin da littattafai waɗanda ya saukan masu hakawa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana cewar shi annabi Muhammad shi ne ɗan saƙon shi zuwa ga wannan al'umma ɗin. ramma, karanta mana aya daga cikin ayoyi da suke gwada cewar mai manzan Allah shi ne jakadan wannan al'umma ɗin, Allah mabuwayi yake cewa, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما محمد إلا رسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. محمد رسول الله. محمد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا رمى ينقوى ما سأل بركة waɗannan ayoyi da muka karanta da ma waɗanda ba mu karanta ba suna gwada mana cewar kai annabi s.a. kai ne me kai ne jakada kai ne manzo zuwa gawa zuwa ga wannan al'umma ɗin to Allah mai girma da ɗaukaka da ya turo annabi Muhammad sai ya ba shi littafin alƙur'ani Allah mai girma da ɗaukaka ya ba annabi Muhammad littafin alƙur'ani da ya ba shi littafin alƙur'anin kuma sai ya gaya mashi wato abin da zai yi da wannan alƙur'ani ɗin amfanin da zai yi da wannan alƙur'ani ɗin yaya za ka gane wannan ana ramma karatu ya koma cikin surata ibrahim ba da bismillahir rahim sai allah mabuwayi yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم نعم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa kitabun anzalnahu ilai, littafi ne na Alƙur'ani mun saukar da shi a gare ka kai sallallahu ta'ala alaika wa sallam menene sanadi menene makasudi menene manufa menene dalili na saukan maka da wannan littafi Allah mabuwa ya ce litufurijan nasa min zulumati ila nur dan ka fitar da mutane daga cikin duhwai na me na kafirci ila nur zuwa ga hasken musulunci don ka fitar da mutane daga duhu na jahilci zuwa ga haske na ainihin wato ilimi don ka fitar da mutane daga duhu na bid'a zuwa ga haske na sunna don ka fitar da mutane daga duhu na shirka zuwa ga haske na tauhidi don ka hidda mutane daga me daga duhu na san zuciya zuwa ga haske na ainihin wato gaskiya wannan shine me shine makasudi da Allah mai girma da ɗaukaka ya saukan maka da wannan alkur'ani ‘yan uwa masu albarka wannan da wannan bayani da Allah mai girma da ɗaukaka ya faɗi na makasudin da ya sanya ya saukar da wannan littafi ɗin da wannan ne mu mai albarka ta jama'atu izalatil bid'a wa iqamatu sunna ta ɗauki alƙur'ani da sunan manzan Allah ta yi kaca-kaca ta yi dugu-dugu ta yi fata-fata ta kori ta gargadi ta fasa ta watsa ta tona asirin wato masu shirka da ainihin wato bid'a a cikin wannan ƙasai da ainihin wato makwabta ta wannan ne izala ta zo ta kori masu ɗauka alƙur'ani suka mai da shi wani abu na rubutu idan ainihin wato mai neman karuwa ya zo ana da abin da za a rubuta mashi ita ma karuwa in ta zo tana da abin da za a rubuta mata idan mai neman tsari daga sharrin barawo ya zo yana da abin da za a bashi idan kuma shi ma barawon ya zo shi ma kuma lokaci guda yana da abin da za a bashi izala ta tashi ta ce waɗannan abubuwa ba su bane dalilin da yasa aka saukar da alkur'ani to ya ku 'yan izala ya ku ‘yan izala ya ku ‘yan izala ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar ba huwai cewa aka yi daga zaren sadda ka ce ka tsallako kawa ka hwado ka ce izala aje aitai shi kenan ka zama wani wankakke ka zama shi kenan kai kawai ka sha ba duk abin da ka ga dama kai kamar yaya kamar yadda yanzu da yawa wasu suna da awai izala amma kuma sai ka tadda lokaci guda mutum yana mai yana kyama hadisin annabi muhammad fa inna lillahi wa inna ilaihi wani malamai daga cikin magabata bai yi zamani da malam abubakar gumu ba ya wuce tun kafin a haifi malam abubakar gumu Allah ya ji kanshi bai yi zamani da malam isma'ila idris ba Allah ya ji kanshi bai yi zamani da malam yakubu musa ba bai yi da malam taliyawa bai yi da dr jala bai yi da bai yi da bai yi da bai yi da shekul islam ibn taimiyya Allah ya lullube shi da rahama ya ce alama wadda za ka gane ɗan bid'a na daga cikin alamomi yadda za ka gane mutum ɗan bid'a ne Allah ya sa kuna jina 'yan izala za ka gane alaman mutum ɗan bid'a ne zugurnukun ɗan bid'a ne idan aka karanta masa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana yana kyamashi ya ku ‘yan izala, ya ku ‘yan izala, yaya alaƙarku take da hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Asalin abin da aka kawo wannan ƙungiya a kan shi, shi ne me riko da littafin Allah da sunna annabi Muhammad, amma za a yi aiki da alƙur'anin nan ne da sunna annabi Muhammad bisa me bisa fahimtar magabata na kwarai wannan shine tsarin da aka kawa izala a kai shi kenan idan yanzu ka zo ana rabba malam sani sai aka zo sai aka karanta maka hadisi hadisi ya tabbata an samo hadisin ko a bukhari ko muslim aka ce ko a ba huraira ya ruwaito hadisi di sharaɗin da zai cika ya cika ya tabbata ashe ramma don kai ramma ne a izala ka haddace ƙur'ani sai kai su mun dikis kai sun ƙe ƙasassa ka ƙi yin aiki da wannan hadisin da Allah waccan da awad da ake yi da ƙungiya take yi shin za ta zo ta kira ka ko ba za ta kira ka ba an sa ita ce za ta kira ka idan ta kira ka kuskure ne ka yi ka gane kuskuren kuma ka ƙi dawowa ka bi abin da aka kira ka da Allah yaya sunanka yaya sunan shi da Allah yaya sunan shi wallahi da an ganka kana take wando ka take wando kana ta da da'awar sunna kuma kana sani ka san yaya manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace a ainihin wato sanya sitira manzon Allah ya hana take ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa duk abin da ya wuce idan sawu na sitiran namiji abin da yayi kasa Manzan Allah ya ce a wuta yake ma'ana manzan Allah yana gaya maka ne in dai kana da sani kake yin haka sai Allah ya kona ka sai Allah ya yi ma azaba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sitiran mumini mai imani tana nan a ainihin wato rabin kwaurinsa. to amma sai kaga mutum ya yi mai sai kaga mutum ya take wandon shi idan aka yi magana ce shi abin da ya sa ba ku gane ba shi al'amarin yadda yake an samu hadisi sayyidina abubakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ainihin wato take wato abin nan gyautansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ba da girman kai ba ne. ha wai hadisin nan kan me yake cewa ne sayyidina abubakar ya zamo idan ya sassauto gyautan nashi sayyidina abubakar ya yi ƙasa janyewa yake kai janyewa kake wai kawai sai ka ga mutum ana ta akara maka Allahu ana Allah shiga ta mala ka ganshi ya take wandan shi kuma yayi mursisi kuma yace ba za a yi magana ba ba wai wannan zai baka mamaki ba a'a ka tadda an ce masallaci na sunna ne kuma limamin ahli sunna ne amma sai ka ga sai ka ga kiri-kiri kiri-kiri abinda bai tabbata ba daga annabi Muhammad ana ta me ana ta kokowa ana ta ja'in ja ana ta kai kawo kan wannan al'amarin kuma da an je an motsa ce masallacin a ce na izala ne a a a dakata dakata alarama ina ba fa'alu fahishatan aw zalamu aw أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله mai girma da ɗaukaka sai yake faɗin siffar mutanen kirki alaramma yake cewa mu tunasar hanya kawai tuba hadisi ya tabbata na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan abin da kake aikatawa ba shi bane sunna ka tuba ka bari ka tuba kawai ka bari har yanzu dole ne irin waɗannan abubuwan a yi magana a kansu alarama ɗauki magana guda kawai wajajen me wajajen abin da ya shafi sallah manzon Allah wasu da ya hana kowa magana kowa manzan Allah ya hana shi magana kar ka zo ka ƙara wani abu cikin sallan nan ko ka rage manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan za ku yi sallah sallu kama ra'aytumuni usalli za ku yi sallah ne irin yadda kuka ga ina yin sallah har yanzu akwai abun mamaki mutum fa dan izala ne dan izala lamba daya zaka ka tada makila har wata tsiya ne a izala din amma har yanzu wai shi sunna annabi bata zo mashi ba alaran ma a cikin sallah a cikin sallah musamman sallah asuba wai sai ka ji mutum yana yin wani abu ni dai ban san me ba yaka ji na me yake nan wannan wace irin ibada ce ina aka samu wannan menene ake yi ni ban san abun ba amma su masu yi sun sani shin sunna annabi ce sallallahu alaihi wa sallam to bari ku ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzan da Allah ya turo zuwa ga wannan al'umma ba wani wanda zai yi wani abu da suna addini manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce wannan abin addini ba ne ya zama addini littafin da Allah ya bashi shi ke jagora sunna shi ita ke ainihin wato shiryawa dangane da me dangane da yadda za a yi aiki da wannan littafin nashi ramma ayoyi da dama suna nan burjit waɗanda Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana cewar me bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a rayuwa gaba ɗaya shine ainihin wato tsira ba annabi Muhammad ba duk manzon da Allah mai girma da ɗaukaka ya turo Allah mai girma da ɗaukaka ya turo shi ne dan ai mashi biyayya Allah mabuwa yake cewa ma arsalna min rasulin illa arsalna min rasulin illa li bi idnillah mm. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله ما يجرم هذا وكاكا يكتب وما أرسلنا من رسول ba mu tura wani jakada ba kowane jakada da muka tura ba mu tura shi ba illa liyoqa sai dan ai mai biyayya sai dan a bi shi za a yi mashi biyayya nan ne bi iznillah bisa yarda Allah tun daga manzo na farko hakawa manzanmu na ƙarshe annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin shi ake alarama kenan kowane manzo da Allah ya tura shi zuwa ga al'ummar shi Allah ya tura shi ne don wannan al'umma tashi ta yi mashi biyayya kai tsaye shi wannan manzan shi zai shiryar da wannan al'umma ɗin abin da yake alkhairi a rayuwarta ta duniya da abin da yake alkhairi a rayuwarta ta lahira hakkawa manzan mu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya sanya wannan ƙungiya ta kafu aikinta shine a dawo abu annabi Muhammad a kyala kowa a kyala kowa ko me za a yi a yi irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a rayuwa saboda me saboda umarni da allah mai girma da daukaka ya bada wurare da dama ana ramma na daga ciki Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ya ayyuhal amanu wa atiqur rasul amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ati'u Allah ku kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta wa ku kadaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da risala ku yi wa annabi Muhammad biyayya biyayya ta kai tsaye Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wala tubtulu a'malakum kada ku ɓata ayyukanku ko ka gane ko baka gane ba in ka yadda haka abin yake in ma baka yadda ba haka abin yake a gurin Allah Allah mai girma da ɗaukaka ya ce an tahbatu a'malakum kada ayyukan ku su ɓaci kenan wala tubtulu a'malakum kada ku ɓata ayyukanku kenan duk aikin da ka yi saɓanin karantarwa annabi Muhammad to wannan aikin ya ɓaci Allah ka gafarta mana alaramma wani guri Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa ya ayyuhan lazina amanu ya ayyuhan lazina amanu ati'u Allah wa rasulahu أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون الله بيجر ما ردوك كايك يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيماني عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه yake cewa idan kaji an karanta faɗin Allah ya ayyuhallazina amanu yake cewa in tafiya kake yi ka tsaya in tsaye kake ka zauna duk halin da kake dai ka rakaza hankalinka yace ɗayan abubuwa biyu ne zai faru yace ko dai alkhairi ne Allah zai umarce ka ka aikata ko kuma sharri ne Allah mai girma da ɗaukaka zai hana ka Allah ka gafarta mana Allah yace ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani atiiu Allah ku kaɗaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta ku yi wa rasulahu ku yi wa manzan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikakkiyar biyayya Allah mai girma da ɗaukaka ce wala tawallau anhu kada ku juya baya ku bijire ku kau da kai ga barin yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya wa antum tasma'un alhali kuna jin irin waɗannan ayoyi da ake karanta muku irin wannan sako da Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a karanta muku Allah rama Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum mm. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله من جرمان يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني أطيعوا الله ku kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta war rasul ku kadaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da jakadanci Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa ulil amri minkum da majibinta al'amura shugabanni minkum daga cikinku amma matuƙar ba su yi umarni da abin da yake saɓawa Allah ba ne ko saɓawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa fahimta na za fi shayi idan kuka yi jayayya cikin kowane al'amari ne kuna jayayya cikin al'amarin aure kuna jayayya cikin kasuwanci kuna jayayya wajen sallah kuna jayayya wajen shugabanci kuna jayayya kuna jayayya farudduhu ilallah wannan al'amarin da kuke jayayya a cikin shi ku mai da shi zuwa ga Allah menene ma'ana komawa zuwa ga Allah da al'amari ku koma alqur'ani war rasul ku da al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sadda manzon Allah ya karaye ku je ku bincike shi ku je ku tambaye shi bayan manzon Allah ya mutu fa sai ku koma ingantacciyar sunnarsa tabbatattun hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam amma za ku yi haka ne da sharaɗin me in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da rana ta ƙarshe shine za ku yi me shine za ku mai da al'amarin da kuke jayayya a cikinsa za ku mai da shi zuwa ina ku mai da shi zuwa ga ƙalallahu da ƙalar rasulu sallallahu alaihi wasallam Allah mai girma da ɗaukaka ya ce zalika kai. yin haka shine mafi alkhairi shi ya fi komi alkhairi wa ahsanu ta'wila kuma shi ne mafi kyawan ainihin wato fasara Allah ka gafarta mana alaramma wato duk wata rayuwa duk wata rayuwa rayuwa ko ta wace ce sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a'a kada ka je ka nemi shiriya a cikinta inda za ka nemi cikakkiyar shiriya lafiyayya wadda ba gurɓatatta ba ita ce rayuwa annabi Muhammad وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله mai girma da ɗaukaka ya ce haƙiƙa kyakkyawan abun koyi ya kasance a gare ku a cikin me a cikin rayuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba kowa bane zai bi ba kowa zai yadda liman kana yarjullaha wal yawmil akhir sai ga wanda ke kwaɗayin samun ladar da ke gurin Allah yake kwaɗayin tsira a ranar karshe wa zakarallaha kathira yake tina Allah da yawa Allahumma ja'alna minhum ramma. wato Allah mai girma da ɗaukaka ya gaya mana cewar bin annabi Muhammad shine kaɗai shiriya barin bin annabi Muhammad bata ne Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu wa in tuti'u tahtadu hmm. wa ma ala rasul illa balaghul mubin Allah mai girma da ɗaukaka yace wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun shiryu wa ma alar rasul illa balagul mubin ba abin da ke kan wannan jakada annabi Muhammad face isar da sako a bayyane alaramma ayoyin nan suna da yawa bari mu rufe da aya daya yuti'ir rasul faqad ata Allah hmm. wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza alaramma ayoyin nan suna da yawa amma kadai bari mu rufe da aya guda ɗaya wannan aya guda ɗaya wato hakullin ni ina tutiya da wannan aya ina hankalina na ƙara kwanciya ina ƙara ganin cewar duk wani wanda ke takamai ya riƙe wani shehu wannan shehun na gabas ne ko wannan shehun na yamma ne ko na kudu ko na arewa wannan shehun saurayin shehu ne wannan shehun ko ya tsufa ko yana wallahi sai na gane cewar aikin aikin baban giwa aikin kawai ne aikin banza aikin wohi yake yi ba wanda ke da tabbas wajajen tsira wajajen fita wajajen samun mafita sai wanda ya rike annabi muhammad shi ya sanya duk wani gori da wani bambadanci da cin zarafi da wato wato yan bid'a da mushrikai za su yi wa ahli sunna wato ni idan na zo na karanta wannan ayan ni dai ni wallahi sai sai in ƙara ganin su haka tsirara ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما Allah waye yake cewa wa man yuti Allah wanda ya kadaita Allah da bauta shi yasa kaga wajajen abin da ya shahi shirka wajajen abin da yake hada Allah da wani ɗauka haƙƙin Allah a ba wani wallahi ba wani wanda za mu iya haɗa kai da shi akan wannan wasu sun taya da ƙarya cewa me wai an samu haɗin kai a tsakanin 'yan dariƙa da 'yan izala a saudiya a a a a a a a a a a a ba a haɗu ba ai wanda ke faɗin wannan magana ma bai san ɗan izala ba wallahi bai san ɗan izala ba kuma ma baka jinjina ka san nauyin dan imanin dan izala ba Allah ya ji kan lawan qala rawi qala rawi yayi wa'azi yaga abubuwa sun dan yi zafi haka sai hiddo layu yace ga laya maganin kaza ga laya maganin kaza wani yace Allah shiga ta malam yan izala ba su san laya kuma ba su sai yace kai ya ce da imanin kada na ɗan izala ɗaya ne ya ce ɗan izala mai riga guda biyu ya ɗauke ɗaya ya sai da ita ya tafi wa'azi ya juwo ƙura'ani da sunna ya ce kai kana iya haka ya ce in za ka sai laya ka saya kai baka san ɗan izala ba wallahi baka san ɗan izala ba ɗan izala ne fa baban shi wa'azi ya zo mai dangane da salatin annabi ya ji wani salati na fati da aka bashi wata irin falala da yalwa aka bashi dan izala da ya ji wannan baban shi wanda ya haife shi da ya je na Allahumma salli ala Muhammad ne fa amma can ba nan ba can ya karanta ya ce baba ita waga yadda take ce kai kaka kawo mana izala to da in a sallan magaruba suka yi ya ji ya karanta ta a sallan isha'i da uban ya ce kadi kamati sala za ka ga yayi waje daya in ya ce yaya sahu ya ce a'a baba ba a bin ka salla saboda kai mushriki ne dan izala kenan a masu ganin cewar a ɗauki haƙƙin Allah a ba bawan Allah kuma bawan Allah ma wani can na daban koma baya ma a cikin bayan Allah a wannan ƙarya ne wa man yuti'illaha wanda ya kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta ya mutu ba ya yi wa Allah shirka ya mutu ba a mushiriki ba war rasul ya kadaita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da jakadanci bai sanya wa manzan Allah abokin tarayya ba a cikin jakadanci shi bai yi wa manzan Allah tarayya ba sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fa'ula'i ka ‘yan izala ku ce Allahu Akbar ku ce Allahu Akbar Allahu Akbar Allah ya ce fa'ula'i irin waɗannan mutane ‘yan izala ne ‘yan ihiya'u sunna ne ‘yan kitabu wa sunna ne, ‘yan, ‘yan, ‘yan, ‘yan, kowace ƙungiya da ka sani ta sunna, in dai ta sunna ce, ya mutu yana kadaita Allah da bauta, ya yadda manzan Allah shi ne manzan wannan al'ummai, Allah ya ce waɗannan mutanen, irin waɗannan mutanen, a Gombe suke, a Bauchi suke, a Katsina suke, a Kano suke, a ina a Amerika, a Ingila, a Faransa, a Cana, a Ghana, a to, ko ina suke. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce fa ula'ika ma allazina an amallahu alaihim waɗannan suna tare da waɗanda Allah mai girma da ɗaukaka ya masu ni'ima minan nabiyyin waɗannan mutane in alkiyama ta tsaya suna tare da ainihin wato annabawa minan nabiyyin suna tare da annabawan Allah wa siddiqin suna tare da siddiqai irin su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa shuhada suna tare da shahidai wa salihin suna tare da managartan bayi Allahumma ja'alna minhum Allah mai girma da ɗaukaka ce wa hasnu ula'ika rafiqa kai ma dalla waɗannan su zama abokan gami wai da Allah in tambaye ku yan izala don Allah ahli suna in tambaye ku wai waye daga cikin ku yake da matsala in alkiyama ta tsaya sadda kai haka kaga ga tawaga annabawa kai haka kaga ga irin su sayyidina abubakar kai haka kaga ga irin su sayyidina hamza sayyidu shuhada kai haka kaga ga kai haka kaga ga wai da Allah in tambaye ku da Allah wai dan baka ga wani shehu ba wai menene matsalar akwai matsala Allah ka kashe mu muna bin sunna ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina jin ga alama lokaci yayi <laughs> zan dakata anan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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام يومنا مريتنا إشرين جوتن ربيع الثاني shekara 434 hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya dace da biyu ko uku uku haka ne ga watan uku biyu ga watan uku shekara da 2013 Allah ya tattara mu a wannan gari mai albarka na gombe don gudanar da wa'adi na kwamitin da'awa wannan taruwa ta mu Allah mata albarka Allah sanya dalilin wannan taruwa musulunci ya samu ɗaukaka lokacin takaitacce ne ba zan wuce minti ishirin ba dalili ko shine akwai manya-manyan malamai da ni kaina nake da buƙatar in ji darsa daga wurinsu shi ya sanya ba zan wuce minti ishirin ba a wannan tsayuwa aya ɗaya in Allah ya yarda nake so in karanta wannan aya ina so da ni da ku mu tsaya mu fahimci karantarwata dalilin da ya sa na zaɓi wannan aya in karanta ta a cikin alkur'ani a wannan matsayi don mu san wane irin nauyi ne Allah ya ɗora a kanmu mu musulmi wane irin matsayi ne Allah ya mana mu musulmi wane irin girmamawa ce Allah ya mana mu musulmi idan ya zamanto mun yi watsi da wannan girmamawa da Allah ya mana ba mu kyauta ba kuma da wuya mu cimma gurin da muke so mu cimma dukkanin wani mutum da yake ganin wani abu a gabansa ya dubi girman Allah ya ajiye wannan abin na duniya ya nemi yarda Allah ta fiye masa duk wannan abin aya tana cikin wato tana cikin ƙarshen suratul ahzab Allah yana cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ard inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha no. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وانا آية سوني آيوي قدابي لكي قرشان وانا سورة لألبركة kafin waɗannan ayoyi Allah ya ja hankalin mutane musamman al'umar wannan zamani al'umar manzan Allah sallallahu wasallama da wasu ayoyin da ba lalle wai sai Allah ramma ya karanto su ba tun daga ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adam Musa wa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha zuwa ayar take biya mata har zuwa ƙarshen wannan aya idan muka kalli waɗannan ayoyi Allah ya ɗora mana wani nauyi ne Allah ya ɗora mana wani aiki ne mai mahimmanci wanda yake so mu tsare Allah yana so ya bambanta mu sauran al'ummar ta gabata wanda su ba masu gaskiya ba ne su ne al'ummar yahudawa wanda aka ba a taura ko kuma al'ummar kiristoci wanda aka ba injila to bayan wannan bari ni amfani da wannan aya ta ƙarshe Allah ke cewa inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahminnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al-insan Allah ce mun bijiro da amana ga sama ko sammai da kuma ƙasai ga kuma duwar watsun duniya gaba ɗaya da sammai da ƙasai da duwar watsu na duniya gabaki ɗaya abin sun ji tsoro ya musu nauyi suka ce in dai zaɓi za a ba su to su in ba tilasta su aka su ɗauka ba ba umarni ba ne in dai da ra'ayinsu ne a ɗauke musu wannan nauyin amana ɗan adam ko in ce mutum shi kuma sai ya ɗauka to wace irin amana ce wannan wadda mu mutane muka ɗauka wanda sama ta gaza ɗauka kasai suka kasa ɗauka duwar wadu zai kasa ɗauka malamai suka ce amana ta farko su ita ce amanar addini gaba ɗayan shi dukkanin wani abin da shari'ar musulunci ta faɗa amana ne gare mu kun ga ta Allah da ibada ita ce farkon amana shi yasa a duniya babu mafi girma a cin amana kamar mushiri shi yasa Allah baya mushi ragowa shi yasa idan ya mutu Allah baya takaita mishi baya rangwanta mishi duk rahamar da Allah yake yi baya yi ma mushriki duk wani sauki da ake samu mushriki baya samu shi a nan duniya jinin kowa tsararre ne jinin mushriki ba tsararre bane a nan duniya kanta alƙawalin kowa za a cika amma alƙawalin mushriki ba a karɓa shi a nan duniya kowa idan aka fara kisansa ana cewa a yi ragowa don a sami iri Mushiriki Allah ta a kashe ga baki daya قاتل المشركين كافة كما وقاتل وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة kaga anan ba a bambance ba tsakankanin mushriki ƙarami da babba tsakankanin mushiriki mai shirka ga nau'i kaza ko shirku muhabba ko shirku tsa'a ko shirku kaza sai aka ce dukkaninsu mushrikai ne ku yaƙe su wannan yake nuna maka amanar da mushiriki ya ci duk a halitta Allah ba wanda ya taɓa cin irin ta shi yasa azabar da za a masa ba za a ma wani halitta irin wannan azabar da za a ma mushiriki ba kuma azabar mushiriki da wa mamaci amana ta biyu shine amanar imani ko da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amana ce domin a cikin tsarin musulunci la ilaha illallah kana iya raba ta bangare biyu domin ba za ta cika ba ka zama musulmi sai ka tabbatar da cewa ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kenan yadda ka yarda Allah ne kaɗai abin bauta sai ka kaɗaita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da da'a da mutabi'a inda za ka haɗa annabi da cikin mutabi'a shi kamar shirka to daidai take da kai wa Allah shirka cikin ibada ka rusa waccan amana idan da zaka ki sunnar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato wannan sunna da ka rusa daidai take da cin amana mafi girma domin babu wani mace amana a duniya kamar mutumin da zai ci amanar annabawan Allah saƙon da suka zo da shi ya ƙi aiki da shi ya hana a yi aiki da shi ya ƙi yaɗa abin ya ƙi ba shi goyon baya hasali ma ya taimaki wani abin da yake warware saƙon da annaba suka zo da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutanen da Allah ya la'ance su Allah ya la'anci man'awa muhdisan mutumin da yake taimakawa bid'a ko mutumin da yake bayar da gudunmawa a bid'a ko mutumin da shi kanshi yake bid'a din ko yake ba da kariya ga bid'a shi kanshi Allah ya tsine mishi to idan Allah ya tsine mai mai taimaka ma bidi'a mai ta kariya yaya kake ganin ita karan karan kanta bidi'a din kenan duk lokacin da mutum yayi bidi'a ka sani sai ya ki sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da mutum ya ki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin sai ka same shi yana tozartar da ayyuka na ibada na gaban jiki misali kamar sallah sai ka same shi sallar shi ba ingantatta bace yana tozartar da ita ta hanyoyi daban-daban za ka same shi yana tozartar da zakka za ka same shi yana tozartar da wannan abin da ya shahi aikin haji da azumi da sauran ayyuka na ibada gaba daya kenan wannan su ake kira wannan amana waɗannan amana su ne Allah ɗora ma ɗan adam wannan amana kuma Allah da ya ɗora ma ɗan adam cikin ilimin Allah na gaibi ya san akwai wanda cikin ‘yan adam za su ɗauki wannan amana kuma su isar da ita daidai ya kuma san akwai wanda in suka ɗauke ta ba za su isar da ita daidai ba wani zai ci amanan ne gaba ɗaya wani zai ci amanan ne wato a kaikaice wani kuma zai bayar da amanan ne ɗari bisa ɗari ya biya haƙƙin Allah shi yasa Allah sai ya raba mutanen gida uku sai ke cewa akwai munafukai su waɗannan munafikai suna cin amana ne amma ta bayan fage ba sa nuna a zahiri su wato maciya amana ne amma idan ka duba ayyukansu wannan amana ba su tsare ta ba sannan sai kashi na biyu katirai su kai tsaye suke cin amana a bayyanansu da ɓoyensu sai kuma muminai wanda su kan ɗari bisa ɗari sun tsare amana shi yasa ƙarshen ayar sai Allah ke cewa ya yi haka ne ya bijiro da wannan amana ne ya ɗora wannan takalifi na shari'a ne dan a bambance tsakankanin dan dima da ni da dan kabewa dan a bambance tsakankanin mutanen kirki da mutanen banza dan mutum ya bayyana kanshi a san shi wane ne shi yasa Allah ke cewa yu'adhiballahu lil munafiqina wal munafiqat dan Allah ya azabtar da munafikan da suka ci amanar Allah da mazansu da matansu haka kuma ya azabtar da mushrikan da suka ci amanar Allah su ma mazansu da matansu wa kuma sannan ya karɓi tuba yayi gafara ga muminai da suka tsare amanar Allah mazansu da matansu a nan abin da ya sa na kawo wannan aya ya ku bayin Allah mu dinnan muka huto muka shelanta ma al'umma musamman a wannan ƙasa Najeriya musamman al'umma take jin wannan yare na Hausa muka shelanta musu muka ce mun kaho kungiya menene sunan kungiyar mu jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna taron jama'a wanda suka haɗu don su gusar da bidi'a wani ƙirƙire wani ƙage wata sabuwar shegantaka da aka tsara cikin addini ake yin ta a madadin addini an bar addini mu wayar da kan mutane mu cire wannan shirman mutane su tabbata suna addinin da Allah ne ya ce ai annabi ne ya ce ai muka yi alƙawalin haka muka tashi ba dare ba rana a cikin nan namu akwai wanda aka kashe su a irin wannan mambarorin ko ba samu ba farkon wannan da'awai akwai wanda an fasa musu kai a farkon wannan da'awai akwai wanda suka yi hasarar su akwai wannan da a cikin da'awai akwai wanda suka yi hasarar idanun idanunsu a wannan da'awai akwai wanda suka yi hasarar wani sashe na gangan jikinsu a cikin wannan da'awar ta wasu mutanen sun samu abokanin gaba wasu mutanen sun samu abokanin adawa wani an kore shi daga aiki wani auren shi ya mutu wata aurenta ya mutu wani an kore shi daga garinsu wani an kore shi daga gidan shi yanzu cin amana ne mu dawo mu kirkiro bidi'a mu dawo mu koma wannan cin amana waɗannan al'umma ne mu ɗauka marigayi Ja'far Mahmudu Adam ba komi ya taɓa yi ba bai zagi kowa ba a ƙasar nan bai tsaya takarar gwamna a ƙasar nan ba ba a bin shi bashi a ce saboda wannan shi ake kin shi a ƙasar nan kawai yayi tsaye ne ya ce dukkanin wani abu na bidi'a yana gaba da shi dukkanin wani ɗan bid'a yana gaba da shi dukkanin wani nau'i na shirka yana gaba da shi sai aka fahimci Allah ya yi ma malam Jafar albarka ta da shi idan ya yi bayani na bid'a a sakan ɗaya sai a shekara goma ana sa bid'a a rediyo su gagara mai da wannan abin da ya biyan sai suka ga ba abin da ya kamata illa a kashe shi ba san ba cewa shi Allah ya arsa malam Jafar ne da shahada lokacin shi daman ya riga yayi amma Allah a cikin alƙawalinsa sai wani ne zai zo zama sanadiyyar malam Jafar dan ya zamanto ishara malam Jafar Allah ya sa ya irin wata mutuwa wanda wani dan adam a wannan zamani mu cikin wannan karin da muke ciki ba mu samu cewa ga wani dan adam dai ba Allah ya nuna mana a mutuwan malam jafar wannan tahiya ta mu ta gaskiya ce bai nuna ma wasu jama'a wasu tawaga wanda ba irin wannan ba irin wannan mutum mai albarka a cikinsu na ɗaya lokacin da ya zo na sallar asuba sallar asuba ta daga cikin salloli masu tsada a duniya wanda munafiki baya yin ta a cikin masallaci ya nuna malam Jafar ba munafiki ne sannan na biyu malam Jafar a asubar juma'a wanda mutuwa ranar juma'a ko daren juma'a yana daga cikin wani wato alama ta cika da imani idan ka hada da wancan san shi ya zama riba biyu sannan abu na uku malam jafar ne imam abu na hudu malam jafar yana abu mabi tsada shi shine sujada abu na biyar malam jafar sai da kowa ya ji domin an bar Allah bai sa wani lasika ta cire ba ko microphone ta balle daga cikin rigarsa ba yana karanta kalmar la ilaha illallah da farko yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ba wanda yake faɗa haka wanda musiba ta samu a haka sai ba wanda Allah ya shaide shi da imani sai ba wanda Allah ya ce shiryayye ne da ƙarshe ya kalmar shahada yadda mushriki da makiyin shi da masoyinsa da na nesa da na kusa sai da suka ji wannan kalmar shahada suka ji wannan ya nuna min a cikin wannan al'umma aka samu haka to yanzu jama'a a dawo a rinka warware sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rinka cewa ai an samu umarni daga sama wai ni ina ne samai wai da ina ne samai akwai wani sama da ta wuce fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da wata sama da ta wuce fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai a rika zancen wai national ta ce to ana maka nan international kai wake magana national in ba kai dan kauye ba wannan international sai ke magana kai kana magana national kama ana magana lokal gan ana magana jiha kasa ce gaba ɗaya wani magana local government ɗinsu kaga wannan ɗan ƙauye ne kawai mandan Allah ya ce ai ba a magana wani fadar mandan Allah ta ce ba a magana wata fada ya ku jama'a cin amana ne ya zamanto sallabu ba irin ta annabi ba cin amana ne ya zamanto azumin ba irin na annabi ba ne cin amana ne ya zamanto ibadunmu ba irin na annabi bane cin amana ne ya zamanto sa suturan ba irin ta annabi bace cin amanan musulunci ne cin amanan wannan al'umma ne ya zamanto mun komo muna karantar da bid'a cin amanan wannan al'umma ne wasu an kakkashe su wasu an wulakanta su sun ba da su. yo yan agaji nawa ne aka ba rauni a cikin wanda tahiye shin yanzu mu dawo bayan su sun mutu yanzu daga baya mu dawo mu ci an haɗa kai da wasu arna zai yi zai yi a ce an haɗa kai da wasu arna zai yi a ce an haɗa kai da wasu 'yan bidiya zai yi a ce an samu wani tahiya tare da wasu mutanen banza shin an taɓa haɗa ƙarya da gaskiya ka tahi tare a nan duniya mutumin banza da mutumin kirki rayuwarsu ba ɗaya bace amma lahi amma wurin ɗaukar ransu kutar ransu ma ba kala ɗaya bace zamansu a kabari ba kala ɗaya bane tado da su za a yi da kiyama ba kala ɗaya bane tsayuwarsu a gaban Allah ba kala ɗaya bane makomarsu ma wurin ketar sirati ba kala ɗaya bane makomarsu ma kuma ba iri ɗaya bace Allah na cewa am hasibal ladina yatarahu sayyi'ati an hasibal ladina yatarahu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilu salihati sawa'a hmm. mahyahum wa mamatuhum wanda suka yi sa'a يحكمون وين da suke banna da ba dare ba rana suna tsammanin mu daidaita su a rayuwa mu daidaita su a wajen hutar rai mu daidaita su a wajen tsayuwa gaban Allah mu daidaita su a wajen shiga aljanna ko wannan duk da su da kallazi na amulu salati mu mutu matsayi ɗaya kamar mutane suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki suka tsaya tsayin daka bin sunnar manzan Allah har suka rayu haka suka mutu haka mu sanya waɗancan fasikai yan bidi'a wanda he abin da suka ga dama wanda abin da suke ba ilimi ba ne abin da suke ra'ayi ne san zuciya ne danhwara ne cuta ne su da kan sun san mutsiyata ne ƙarya ne za mu ta wannan sawa'an mahayahum ya zaman to daidai ne irin rayuwar da dan bid'a yake yi ita ahli sunna zai zai yi wa mamatuhu mutuwar dan bid'a dai take da mutuwa ahli sunna yo dan bid'a nawa da zai mutu sai da aka rihe mai daki dan bid'a nawa da zai mutu yana kiran wani Allah ba Allah ba dan bid'a nawa da zai mutu yana shehu ka taimake ni da ido na na ga wani dan bid'a zai je da wani dan bid'a an yi taro an yi group an yi kwamba za a je gaida wani wali za a je neman albarkar wani sai aka yi hadari a hanya tsakankanin babban mota da motar da suke ciki irin dogon baro din nan suka haɗo suka yi rauni nan take mutum uku suka mutu aka kama mutum biyar asibitin doso ɗayan daga cikin su yana cewa shehu tijjani ga mugun abu nan gaba na shehu tijjani ka cece ni yana faɗin wannan kalma a asibiti wani ce kai rabu da shehu tijjani ka ce Allah cece ka ya ƙara cewa Ibrahim Kaula ka cece ni haka ya mutu yana roƙon Ibrahim Kaula ya cece shi yana ganin mugun abu a gaban shi ah. ahli sunna in dai mutuwa na roƙon wurin Allah ka taba ganin ahli sunna yana neman agaji daga wurin Allah ba Allah ba yanzu kana ta mahanin sawa'an mahayahum wa mamatuhum a daidaita rayuwar ta zama iri ɗaya ba zai yi ba ai ko tuwahin ahli sunna ya gani ba ɗaya bane masallacin ahli sunna ya bambanta da masallacin ɗan bidiya ko bai banta ba ina kake samun masallaci mai dauda mai datti mai karanta mai shara ne bidiya idan ka je gari ka ga masallaci mai tsafta masu sallan masu tsafta an yi tsayuwar sallar da inganci an hada sahu an daidaita da hankalin mutane ka gansu alamun mutane na kirki yan eh, suwa ne ne idan ka ga yan bidiya suna sallah dauka za ka giya ce za ka sha domin kowa a gigice ke sawa'an mahayahum wa mamatuhum Allah ce sa'a ma yahkumun irin wannan hukunci da kuke yayi muni yaushe ne za a cewa wai yanzu ana kyamar sunnan manzon Allah wai a mambarin sunna wai akwai hadisin wai da ba za a karanta ba kai ka rigima yau waɗanda zai kama rigima dama a cikin rigima suka san inda dare musu mana a mutumin da in an karanta hadisin manzon Allah yake ganin akwai wata rigima to ayyata inda ake rigima imam malik in an zo da dan bid'a yana so ya kamu siba sai imam ya ce a mu muna sai yaqini kai dan bid'a kai ke cikin shakka ta hika samu ma shakka ƴan uwan ku tattauna da kai da su muna a cikin yaqini muke da kamala da nutsuwa kenan dan bid'a wanda yake ganin in an karanta hadisi kaza akwai rigima zai raba kan al'umma to dama a rarraban suke ya koma can ya samu rarrabu ƴan uwan shi mu nan hadattu ne karkashin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai raba mu sunnan manzo Allah wallahi ku sani izala ta wuce karhin wani mutum kwaya ɗaya izala a yanzu kungiya wato baya ta wuce kungiya ta zama daula ta duniya wani wanda yake wani wuri bai taba ganin ka ba ya zama ɗan izala dama ita gaskiya na so take yi tana nisawa da ƙasa ne ta cinye bid'a kafin bid'a ta gane sai a waye gari dan bid'a sai ga shi kadai ne ake ba kowa ke sa shehu ne kake gani wani yayi hawan jini ya mutu wani ya samu shan inna saboda babu bakin ciki yana tare da mutane sun kai dubu ɗari sai waye gari in yau ya sauran mutum ɗari ɗari ko dubu ɗaya dole samu shan inna to wannan zai nuna maka izala ba wani wanda ya sai sarrafa ta shi daya dole sai al'umma sun ahalin suna na duniya sun taru yanzu izala ko yan Najeriya bai isa su ce ba abinda suka yanke hukunci ya yanke ko su za su jagoranta lokacin da za su yi wani abin sai su ga to ga wani can a wajen Liberia shi ma ahalin suna ne kuma tare da su yake ya suka iya da shi dole sai sun yi da shi sai su ji wani a Algeria su ji wani a Morocco su ji wani a wajen chadi su ji wani a Makka yanzu wannan mambarin gani ga ga amala da maliyu zuwa aka yi a makka ana wa'azi ko mutum da'awa na makka mai kula da duniya jaliya ta kira dukkanin ahli sunna dinnan ta ba su bidaka kati cewa kowane mutum ga kati an amince ya je ya wa'azi an amince abinda wannan mambari yake karantarwa yana karantar da sunnan mandan Allah ne na ya kabbidi'a Allahu akbar ko ya ga mu gwamnati amana Allah ni din ne daga cikin wanda aka ba kati sauran jama'an nan duk suna daga cikin wanda aka ba katin kowanne aka amince mishi a duniyan nan gaba ɗaya ya je ya wa'azi ya kira zuwa ga sunnan mandan Allah sallallahu alaihi wasallam an yarda da wannan al'umma ba ta cin amana Allah ba ta cin cin amana addinin Allah ba ta cin amana alwala ba ta cin amana sallah ba ta cin amanar azumi duk abin da zamu za mu kokari mu ga mun yi daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a duniyar musulunci ta amince da wannan kungiya cikin kungiyoyi na sunna masu ka zaman lahiya masu ka ci gaba masu daga addini masu wada kan al'umma masu taimakon jama'a kai hatta da makiyan mu sun yarda cewa mu ke ka zaman lahiya ka Allahu akbar wallahi duk duniya da aka yi taro ecos lokacin eh. ecos eh, eh. sai diyawo ta yi taro shin yaya abubuwa na tashin hankali kada kada aka ce gaba daya babu wata kungiya take kama afirka zaman lafiya irin na izala ku tambayi shugaba wannan sirri ne akwai wani babban shugaba na wata ƙasa an ji an yi wa'azi waya ya bugo ma shugaba na kungiya sheik abdullahi balalo yana godiya irin yadda ya zo ya kawo zaman lafiya ci gaban al'umma to yayin da kake tsammanin shugabannin kasa sun gane ana rayar da al'umma su wato gwamnoni sun gane ana rayar da al'umma su kasashe na duniya ma kai kana nan dan kauye a lokar game dingo kana tunanin wai sai wani sai wani an wuce wannan gaha ta malam Allah ka shawo ma kanka ruwa ka so halaka Allah umma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna ƙara godiya ga Allah mai girma ɗaukaka wanda ya azurta mu da addinin musulunci baiwa kuma kyauta wadda babu kamarta a duk duniya wanda Allah ya ƙaddare shi da kasancewa musulmi Allah ya yi mashi kyautar da duk duniya ba ta kai girmanta to kuma daɗi da ƙari akan wannan kuma Allah ya ƙaddare ka da koyi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wannan alkhairi ne kuma bisa wani alkhairi din ɗan uwana musulmi na wannan babban gari mai albarka wato garin gombe Allah ya kawo wannan kwamiti mai albarka na da'awa na jama'atu da zalatul da awai kamata suna na ƙasa a wannan gari mai albarka ba don komai ba sai don tunasar da ƴan uwan musulmi da kuma kirawo waɗanda ba musulmi wasu fahimci menene musulunci waɗannan kasa kashe na da'awa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda duka bai ɗabbaƙa ba ya aikata da kanshi kuma ya umarci sahabbai da su aikata domin umarnin Allah ne Allah yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hiya hasan إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم da wannan aya dukkanin musulmi zai iya fahimta cewar da'awa ko kira zuwa ga addinin musulunci umarni ne na Allah kai tsaye Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikma kayi kira zuwa ga addinin musulunci kai tsaye da hikima kalmar hikima nan malaman tafasirai sun tafi akan cewar da hujjoji kwarara daga Allah shine hikima hujjoji kwarara daga Allah ba wai wane ya ce ba ko shehi wane ko kuma wane ne wane a'a hujja daga Allah kai tsaye wal mau'izatul hasana da wa'azi wanda yake kyakkyawan wa'azi wanda ba hayaniya ba harguwa ba shirme da sauransu a cikin shi Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su ma'ana ku zauna kamar yadda littafin bible ke magana in muka duba yana cewa ku binciki al'amura littafin kwanciya ta farko da littafin kwarantikul ta farko sura ta biyar aya ta bakwai yana cewa you prove all things prove all things and hold the hold that is genuine that is true ka binciki al'amura kuma ka ɗauki abubuwa bayan ka bincike ɗin nan ka ɗauki hujjar da take wato ta gaskiya kyakkyawa managarciya ka yi aiki da ita dama mu a musulunci babu inda aka hana musulmi ya zauna da wanda ba musulmi ba a tantauna a fahimci al'amura a gane gaskiya a tankaɗe a rairaye a riƙe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci na ma bai hana wannan ba to don haka anan mu fahimci wannan da kyau mu gane cewar addinin musulunci ba addini ba ne ba ƙauyen addini wanda yake ware wasu mutane ko wani jinsi ko wasu jama'a ya ce babu ruwan shi da su a annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya aka aiko shi kuma ya zo ne ga duk duniya baki daya kamar yadda kowa ya san wannan kuma littafin bible da kanshi ya tabbatar da wannan a cikin littafin mata sura ta biyar aya ta 24 ya tabbatar mana da bayani cewar addinin annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne gaba daya ga duniya baki daya ba ga wasu mutane ba ya zo ma a cikin luka da irin wannan lafazi yana cewa for I am not sent but unto the lordship of the house Israel Jesus kenan Yesu ya ce shi ga ainihin mutanen Isra'ila kaɗai aka aiko shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ga duniya baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan wa ma arsalnaka illa kafatan linnazi bashiran wa nadhira walakin aktharan nasi la ya'lamun na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ba mu aiko ka ba face ga dukkanin jama'ar duniya kana mai bushara kiransu zuwa ga aikin alkhairi wa nazira kana masu gargadi daga aikata ayyuka na sabo don kan Allah azabtar da su wannan a dunkule ayoyi sun tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ga duniya duka aka aiko shi ba kamar yesu wanda aka aiko ga mutanen bani isra'ila kawai yana nan alitahin mata sura ta goma aya ta talatin yana cewa ku tafi ku karantar da wato kabilu goma na bani isra'il wata ƙaya yana cewa ku ta yi ku karantar da ƙabilun sha biyu na bani isra'ila kawai yana cewa a wani wurin kuma a'a ai ba a ba 'ya'ya abincin bayi domin shi an aiko shi ga batattun tumakin bani isra'ila ne kawai annabi isa alaihi salam kenan kaga akwai bambanci ga wanda yake da demarcation wanda yake da boundary wanda yake da limit da wanda aka aiko shi gaba ɗaya ga duniya baki ɗaya. mai gabatarwa yana ce mani lallai garin nan akwai buƙatar isar da wannan saƙon amma a yi shi da turanci saboda haka za mu koma mu yi bayani da turanci a takaice duk da babu lokaci what we are saying we are here purposely for reminding our brothers the muslim those who are within the umbrella of islam that is muslim And we are here to call the non-Muslims, Christians, pagans, Jews and others, to understand the exact and the true teaching of Islam. Don't think that we are here to harass, or we are here to challenge, or we are here to destabilize the atmosphere of Gambastan. No. It has already been said by the first speaker, Sheikh Mukhtar Zandar, this organization is teaching peace, is calling for peace, and is encouraging peaceful living everywhere in the world. So don't think that we are terrorism. No, we are not. We are anti-terrorism. We are teaching peace, if you could recall. So our topic for discussion today, because time will not permit me to either elucidate or rather explain everything. But let's first of all take the six article of faith in Christianity and treat one out of the six. We have believed in original sin and blood atonement. We have believed in divine sonship of Jesus Christ. We have believed in the divinity of Jesus Christ. We have believed in the infallibility of the Bible. And we have believed in the Holy Trinity. All these are articles and part of the teaching of current Christianity. So let's first of all take the dogma number one. That is blood atonement and original sin. It has been narrated in the Bible. Allah subhanahu wa ta'ala created this world within a period of six days as it is there in the book of Genesis. pastor, reverend father, archbishop, bishop, whatever position you are holding there in your church or in your denomination, you know that in the book of Genesis, the book of Genesis is the first book, and the first book of Genesis, that book, it has 50 chapters. Chapter number 1, that is Genesis verse 1, it has 31 verses. That is from verse 1 to 31. And all the 31 verses are taken on the work of creation. The thing that create, God created. From the creation of the firmament, you see the sea, the tree, the rivers, up to the last day, the sixth day, in which Allah subhanahu wa ta'ala created mankind. That is our grandfather Adam alayhi salam. Okay, the point of discussion is here. God created Adam, as it is there in the book of Genesis. After he created Adam, he rested. He took a relief on the seventh day, if you could record, it is because of the mighty work he did, then he has to rest. Is it not in line, Mr. Pastor? Check your Bible. If I'm wrong, you are at liberty to come here and correct me. As I said, we are not here to harass, we are not here to ridicule, and we are not here to challenge anybody. We are here to prove things as you are instructed in your book. We are here to trace the reality, the exact, the, the true teaching of Jesus. The real, the real, the real religion of Jesus. Was Jesus a Christian? Was Jesus a Jew? Was Jesus a Muslim? This is what we want to trace. And we can't trace it without following these things one after the other. We can't trace it without following these doctrines one after the other. That is why we start with the first dogma or first article of faith in Christianity that is one must believe that Jesus died, he shedded his blood for your own sin as you are even prophesied or rather teaching in your churches by saying, I'm quoting the book of John chapter 3 verse 16 where the Bible is saying, For God so loved the world that he gave his only begotten son. For whosoever believes in him shall not perish but will have eternal life. This is what the verse is saying. Okay, if that is the case, before the birth of Jesus, where was the Savior? Before the birth of Jesus, every single Christian believed that yes, it was Mary who gave birth to Jesus. Am I not? Am I right? Okay, where was? What of those nations who fought before Jesus Christ? Who saved them? Are you telling others they all went to the hell? Eh? Are you telling us they are all non unbelievers? Because the Savior was not born. And he was not there. Then what was their stand? You need to know that. Let me come back to my topic. In the Bible, I'm still in the book of Genesis chapter 2. God created earth, the wife of Adam. Then, after creating the earth, God put them, He accommodated them in one garden, the garden of Eden, as it is there in your book. After putting them there, then He instructed them not to eat from that one tree, the tree of knowledge of wrong and right. He said, but From the leaf or from the fruit of that tree, you should not take a one thing. You should not take a one fruit and eat it. Well, if you eat it, you will die there and then. Instantly, you will lose your life. You will die there. That is what God said in the Bible. Okay. So, it depends upon the, the channel of the narration. But let me quickly take, go to the point I want to talk on. So, God punished Adam alayhi salam because of eating that tree. He ate it, he violated the law, he committed sin. That is what we call the fall of man. That is the fall of Adam, the violation of the law. Adam ate the tree, or the fruit, I mean. Okay, in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said, actually has even the same narration was given. The only area of difference is that God uh, forgive the sin. He forbade it. Adam has been forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. So the issue of inheriting anything from Adam is no more there in Islam. It's no more there. Look at it. Because the whole nation according to the teaching of Christianity, inherited that sin. This is what we call original sin. It was Adam who ate the tree, and the burden is shouldered on often every every humankind in the world, to the end of the world. That is the sin we inherited from Adam according to Christianity. But in Islam, it's not like that. because the holy quran has said wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa na'am barakallahu fi so in the holy quran the quran is saying wa alaysa lil insani illa ma sa'a man will not receive or will not be punished or will not be given anything apart from what he did, apart from the reward of his actions. It is what you did, you will be rewarded. This is also cancelled and even expunged by the Bible. If you refer to the book of Deuteronomy chapter 20, chapter 14, I mean, chapter 24 verse 16, it cancels this teaching completely by saying Able soul will be rewarded according to their level. Able soul, able human being will have the reward of his deed without any segregation or discrimination. The same with the book of Jeremiah chapter 31 by 30. It says judge with what you want to be judged with because able soul will have his reward according to his labor. The same quotation could be found in the book of Ezekiel, a book of Ezekiel chapter 18 verse 20. It says, the soul that commits sin will be punished. Because the father shall not be put to death for the sin of his son, neither the son will be put to death for the sin of his father. Every soul will be rewarded according to their labors. This is how the, what the Bible is saying. But still, Christians are emphasizing, teaching, saying that no, we inherit original sin and we are going to be punished because of the, the sin of Adam. It was Adam who committed the sin and we shall even receive the punishment. This is an act of injustice. There's no justification in this religion. Compare it with that of Islam. In the New, in the New Testament, that is the first letter, the book 1 Corinthians chapter 3 verse 8, it's mentioned the same thing, the same quotation. It says, judge ye with what you want to be judged for every soul will be will have will be punished because of their sin. Neither the son will be punished or put to death because of the sin of the father, neither the son will be put to death because of the sin of the son. So this First Corinthians chapter 3 verse 8 is there. The same with the book of Matthew chapter 19 verse 14, which says, For children are born sinless. Children, this is in line, it is in agreement, it corresponds, you see, with the teaching of the last messenger, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, where he says, "Kullu مَوْلُودٌ يُولَدُ عَلَى fitrah For every uh, child or baby is is, is giving or is giving birth or is born in this world as sinless, without any sin, unless where his father or his mother change him from that millet, from that teaching of Islam to another religion, either Judaism, Christianity, Hindu, Buddha, Zoroastrianism, and other things. So please, you wait the two. Just to fold these two things. Here is Adam who committed the sin, and Adam is forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. On the other hand, Adam committed the sin, Adam was punished, Hawa was punished, and his children inherit the whole, to the end of the world, the whole uh, commit or the whole sin. Compare the two, which one is more justifiable? And which one is even more sinful and clear, direct to the point? It's Islam. So time is against us. But let me briefly explain two to three points in Hausa. Because our brothers are here and they want to know the point I mentioned. So in order to give them, no matter how small right it is, let me just combat it in Hausa. Just give me two minutes. Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takaice na ce maganar da'awa ko kira aiki ne wanda yake Allah ya tsora ma manzanni bayan Allah managarta sahabbai har ya zuwa al'umma ta ƙarshe wannan ƙungiya mai albarka Allah ya albarkace ta da ɗaukar wannan nauyi domin sai wanda Allah ke so yake sa yayi wa'azi ko ya kira kamata shi kai wa'azin sai Allah yana son ka in bai son ka sai sa ka cikin 'yan cashewa a to ba shi kenan ba to kaga wannan wani yunkuri ne wanda yake duk wanda ya samu kanshi a irin wannan wuraren da masu sauraron wa'azi da masu ɗauka da masu komai wajibi kowanne mai gode ma Allah domin taro ne mai albarka taro ne na alkhairi taro ne wanda yake wato kima daraja shi sai dai Allah lokaci ba zai ba mu bari mu kawo ayoyi ta sunan daban-daban da ke magana kan ire-iren wannan irin su la rafi kasiri min najwa to nan na yi magana na ce kamar yadda yake amana mu tunasar da ‘yan uwanmu su fahimci menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duniya kuma ya ake bauta ma Allah kuma amana ce mu kira ‘yan uwanmu mu abokan zama su fahimci shin menene musuluncin nan yadda ake ma musulunci sharri ana bakanta shi a coci da jaridu da sauransu da tashoshin majahannamanta na satellite da internet haka yake ko kuma ya yake don haka ya zama wajibi ta gaya musu gaskiyar dalili da matsayinmu a cikin addinin musulunci addinin musulunci addini ne na mutunci da yanci kuma addini ne wanda bai an san labari ko ra'ayin wani face abin da annabi sallallahu ya bayyana shi yasa na ce su saurare mu da kyau kuma su rubuta su kuma ɗauka mu musulmi mun ce addinin mu addinin Allah ne kirista ma ce shi ma nashi na Allah ne shin Allah nan biyu ne koko abu biyu ɓanna biyu ta taɓa zama ɗaya daidai koko daidai biyu ta taɓa zama da ɓanna a ciki yau shi za a ce kiristanci addini ne kuma musulunci addini kuma duk Allah ɗaya suke magana ya zama wajibi mu zauna mu gyara mu kalli abun nan da kyau kirista zo ya zauna musulmi ya zauna a gane shi ina magana nan take ne gaskiya idan ba a zaman ba a sauraron babu nan da za a samu ci gaba na ce dama musulunci ya ba da kofar wannan kuma bible ya ba da kofa ayoyi ne da daman gaske waɗanda suke magana akan a zo a zauna ɗin nan ga sunan ku binciki al'amura ku ɗauki abubuwan da suke da muhimmanci to nan shi yasa nace to magana ta farko da zan fara na yi magana akan shika-shikan imani addinin kiristanci na ce a kiristanci akwai shika-shikan imani kamar shidda na farko dole ne ka yi imani cewar kana ɗauke da zunubi na gado eh ma'ana kana ɗauke da zunubi na gado kuma babu hanyar da za ka rabu da wani zunubi sai ka ta hannun yesu na biyu dole kai imani yesu Allah ne na uku dole kai imani yesu dan Allah ne dole kai imani littafin bible littafi ne magana Allah ce ba daɗi ba ƙari dole kai imani an gicciye yesu kuma ya tashi kuma dole ne ka yi imani cewar Allah na cikon uku ne a guda duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka tattaro da ra'ayi na falsafa aka gina abin da ake cema kiristanci a yau sabanin abin da annabi isa alaihissalam ya yi da kuma abin da ya karanta ba kuma duka kirista ya san wannan ba to shine nace to bari mu ɗau daya tun da ba lokaci mai magana akai sai na ɗauki zunubi na gado bible ya gaya mana cewa Allah ya halicci mutum cikin kwana shida kamar da ne bayani da turanci qur'ani ma ya bayani Allah ya halicci mutum ya halicci duniya cikin kwana shida a rana ta karshe Allah ya halicci dan adam wanda hada annabi adam ma'ana da Allah halicci annabi Adam sai na faɗa Genesis sura ta biyu sai na ce to kuma bayan nan sai Allah ya ce bari mu halitta ma mutum nan mata abu ya zama Allah sai ya halicci Hawwa nukuda ta farkon shari'a sai Allah ce ma Adam zan aje ka a cikin wani lambu ana kiran lambun nan Garden of Eden daga jannatu adani sai suka yi iktibasin kalmar wannan lambu cikin shi akwai wata itaciya ana kiranta itaciyar sanin nagarta da mugunta wannan itaciyar sai aka ba shi doka aka ce kai ya ɗiba ya ci ran da ya ɗiba ci daga gare ta mutuwa zai ran na bayan na ya danganta da ruwayoyin da mutum ya samu na tarihin kiristanci akwai wanda suka ce shaidan ya da ra'awa'u hawa'u ta yau da adam suka ibi icen suka ci isra'iliya akwai wanda suka ce a'a ai maciji ne ya yau da ra'awa'u hawa'u ta yau da adam ya ɗauki wannan ice ya ci to mu ɗauka dai sai na tsallake ce to ya ci mu a musulunci akwai irin wannan tarihin ayoyi sun bayani amma annabi adam ya roƙi Allah gafara kuma annabi adam Allah ya gafarta mashi wannan matsayin musulunci kenan wata laƙa adam babu lokaci Allah ya yi mashi wannan a musulunci Allah ya yi ma annabi adam abin da ya yi a kiristanci wannan zunubi cin wannan ice yana nan ɗauke da akan adam an hukunta annabi adam bayan an ba shi punishment an hukunta hawawu a cikin hukuncin da aka yi mahawa akwai naƙuda ta haifuwa wadda shi ne aka ce duk matan duniya sun gai sun gada idan mutum na naƙuda sun itacen hawa uni har yanzu da ake ciki a kiristance kenan bayan wannan sai na zance to a nan gurin mu a ƙur'ani a musulunci musulunci addini na adalci adalci na tun daga kan Allah mahalicci zuwa ga annabawa har ya zuwa mabiya har ƙarshe wanda ya yi shi ake mawa mala ya kawo mana aya wa Allah ya salil insani illa ma sa'a Allah ta zuru wa ta uzura ukura ga ayoyi nan da sauransu wanda suke bayani hatta annabawan Allah da yake cewa kuz adna makana ya yace inna naraka qala ma'az Allah an na na'khudha illa man wajen na makana ma'az Allah an na'khudha illa man wajadna madana inda inna idhal zalimun kaga in muka duba isa annabi su alaihi salam lokacin da yan ƴaƴan yakub din suka ce ah to tunda haka ne a ta dauke mu tun daga wanda aka gane an gane ma'auni wurin bunyamin mu karki wani mu uban mu na tsananin son shi dauki ɗayan mu fansa mana ka sako mana shi mu kuma mun riga mun dau alƙawali ko ya za a yi mu koma da shi yace ma'azallah anna akuza illa mawajida mata ana inda inna idan la zalim hmm. mu a Allah shi kiyaye mu Allah ya tsare ni in rike wanda ga wanda ya sata in sake in kama wanda bai ba kaga addinin musulunci addini na adalci musulunci addini na adalci wanda ya shi ake mawa to me ya kawo annabi adam ya ci ice kuma an hukunta duniya gaba daya ɗaya da jikoki shi yasa nace to bible din kanshi ya ƙaryata wannan aqidar sai na kawo littafin kubawa shari'a sura ta 24 aya ta 16 na ce littafin yana cewa ba a kama rai sai wadda ta yi laifi ran da ya mugunta da muguntan mai mugunta ana kama shi da muguntan shi nagartan mai nagarta tana shahar nagartan shi sai na kawo har ila littafin ezekiel sura ta goma sha takwas a ta ashirin na ce ita ma ta tabbatar da mai laifi shi ake kamawa ba a kama wanda bai laifi ba wani bai laifi a hukunta wanda bai ba na kuma kawo littafin irimiya sura ta talatin da ɗaya aya ta talatin na ce ita ma irin wannan bayanin ta zo da shi na kawo wasiƙar bulus farko zuwa ga mutanen korintiya sura ta uku aya ta takwas na ce shi ma ya yi wannan ku hukunta da abin da kuka a hukunta maku irin ma'aunin da kuka auna da shi za a auna maku sannan na kawo mata sura ta goma sha tara aya sura ta goma sha hudu aya ta goma sha tara na ce shi ma yana cewa ana haifar 'ya'ya jarirai babu zunubi ku ake haife su kamar da Qur'an hadisi mana a sabata kullum mauludin yula ala fitra to idan da nan ayoyi mai ya kawo mun gaji zunubi na Adam har yanzu kuma ba inda za a gafarta zunubi sai mun zama kiristoci kirista you are totally wrong and you are deceiving yourself assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kun san ina dalibta ta koyon karatun bible don haka kai ma ka yi ina da baibul fassara wajen guda hudu duk da na siya duk sabanin fassara ni ma ina koya ne shi yasa na so wannan bayani na malamin mu malam Salisu Bakori Allah saka mai da alheri muna da wata sanarwa zai gabatar da to muna da wata sanarwa a ah, bismillah malam to afwan ɗan uwana musulmi kamar yadda muka yi bayani na sake dawowa addinin musulunci addini ne wanda yake ranar duniya duk awa ko in ce toci Allah yana ba shi nasara kuma nasarar nan kuma gagarima wadda inda addini ne na yan kwarmato da surutai da rawa da waka ko da wannan kadai ya ishe kowa zauna samu ya zauna sanin da muke mun sani akwai manya-manyan malamai wanda kusan da wuya a samu wata ba a samu wani fasto ko rabaran ko duki shiki na addinin kiristanci ya addinin musulunci saboda waɗannan hujjoji da kasancewar addinin musulunci addinin Allah ne ba na wani bane a yanzu haka muna tare da wani babban mutum kuma babban malamin mu wanda Allah ya haska zuciyar shi ya fahimci addinin musulunci muna da shi a nan yanzu za mu gabatar da shi zo gaisa da ‘yan uwa kafin a samu lokaci gaba shi ma ya ba ta shi gudunmuwai shi ne archbishop peter jatau wanda kowa ya san shi da kuma sarrawar da ya taka a wancan ɓangare to ba mun faɗi bane don cin mutunci ko ɓata ba wani rai a'a wani mun faɗa ne domin wato mu nuna ma Allah godiyanmu mu kuma gwada ma al'umma irin nasarar da musulunci yake samu da kuma alkhairin da ke tattare da addinin musulunci sannan masu ire-iren waɗannan mukamai irin nashi su ƙara nazari su ƙara nazari su fahimci gaskiyar da ke cikin islama in ba kuma ta ba mun taɓa ba da dama muka ce don Allah tun da kiristoci yanzu abu ya zama gasa yau in mun tafi aikin hajji sai sun tafi Urushalima ko baka bane babu aya ko ita ce aje aikin hajji a kiristanci babu ko ina ko ban nan a ba da aya mu gani to muna musabaka ta karatun alqur'ani a kirkiro ta bible ko so da haka ga malam kuma ya iso kamar da zai bayani zai gaisa da al'umma tare da yi mashi addu'a muna fata Allah tsare mashi imani shi ya kare shi daga shirka da shirka da sauran bid'o'i da kuma sharrin masharanta muna fata ya taimaka ya amfani addinin musulunci kamar da ya saka rawa a can ya biya warware abubuwan da ya da kanshi tun da yana raye Allah yana son shi da alkhairi assalamu alaikum أعوذ بالله اسمي عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله ya uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau na zo na ji ana wa'azi ana cotton bible genesis uh, eh, mata menene menene an ce yi magana ga nan shi ne malamin na na sani a kaduna kuma shi ya san reverend jatau ga shi a nan na yi wa'azi a dini krista shekara 32 ina karya ga shi a nan ya san ne a kaduna yan uwa musulmi ku gode wa allah addinin nan da kuka da allah ya sa ku a ciki wannan addinin musulunci addinin gaskiya Allahu akbar ko a ina ne kun bincika dan uwa annan yayi kotun ayan bible bangan christianity a bible ba bangan church a bible ba na je bincike doctrine of theology a israel inda na je na cinci musulunci kenan ga malam a nan ba irin rikicin da ba mu yi da su a kaduna ba lokacin da nake reverend ga shi a nan a tsaye amma yau fa da na gano gaskiya fa na yi wati da komai abun mamaki da tausai da damuwa ga gare mu yan uwa musulmi Allah ya ba mu addini gaskiya sai ga muna muna rikon addinin nan rikon sake na kashi ba mu da kishin aiki da wannan addinin maluman mu su yi wa'azi ga su su su sauti eh, eh, sunna zamani eh, sautin sunna su shakabiru gombe nan ga sunan su jiro duk ga sunan su yi maku maganganu ga addinin musulunci amma a ina ba mu canja to yanzu kiran da zai da ƙarshe iyayenmu musulmi malamanmu don Allah don annabi ina roƙonku don lead us astray lead us in the right path prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba gaskiya ba ne ya tsaye da da yau ba za mu iya mu tsaya mu kira kanmu musulmi ba da ba mu isa ba amma ya rike gaskiya ya yi haƙuri mai kaunan jama'a mai tausayi mai kuma zuciya yafewa amma mu yau ga munan musulmi ba mu da haƙuri da junanmu ba mu da gaskiya da junanmu ba mu da kaunan junanmu ba mu da tausayin junanmu balle ma ce mu mu yafe ma junanmu saboda haka kalman da zan iya gaya muku kenan yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوزن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kaddara mu a wannan rana mai albarka ranar asabar ashirin ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan uku 2013 Allah maɗaukakin sarki ya tara mu a wannan fili mai albarka a babban wannan masallacin juma'a namu mai albarka kafin in ce wani abu ya kamata in yi tariya ta kwakwalwa ta ni da kaina wannan filin na san shi tun ina yaro ƙarami zuwa na na farko wannan filin lokacin babu wannan masallacin gwamba tana local government wa'azin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna na zo shi daga Kano tare da yan uwa Sheikh Jafar Mahmud Adam da malam awal dan kumbotso da Sheikh Jibrin Umar Jibrin Allah ya ji kansu ina yaro kankane na baro Kano muka taho muka zo garin nan akarin kanuna motar mu ana cewa ga waɗannan daga Kano suke aka rinka kallon mu yanzu 'yan izala daga Kano har sun ɗauko mota har sun zo wanda a wannan lokacin ana wa Kano wani kallon da baka isa ka iya ɗaga yatsa ma baka ce ɗan izala ne ina ƙanƙani yau gashi na ƙara shigowa gombe tun wancan lokacin ban taɓa zuwa gombe ba sai a yanzu karo na biyu kuma na zo wa'azin jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna kuma aka tsora ni kan mumbarin da nake kallo lokacin ina ɗan ƙanƙani wannan abin tunani ne wallahi duk wanda yau da gobe bata ishe shi wa'azi ba ko kai mai wa'azi bai gane lokacin wancan lokacin da yawa daga cikin malamanmu da na gani a yanzu su habibu ƙaura da sauransu da yawa in an kirawo su da gudu suke hawa mumbari suna matasansu suna ji da ƙarfinsu lokacin kuma sunna tana tsantsar soyayya ɗan uwa da tauhidi da bin sunan manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin dan izala ba su damu mi za su ci ba ba su damu ba a ina za su kwanta ba su damu ba ina ne masaukinsu abinda kawai suke jira ina filin wa'azi mu je mu kwana a wajen mu saurari wa'azi ko da ana jifa ko da ana duka ko da ana harba tiyagas a wancan lokaci manufar mu tun daga wancan muna yara da aka ɗora mu akan wannan ƙungiya littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam da koyi da sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam yau kusan shekara ashirin da wani abu jama'a ta taru manufa a bayyana take ƙur'ani gashi nan muna karanta shi hadisan suna hannunmu tarihin sahabban an karanta amma abin mamaki wa ma tafarraqa allazina utul kitaba وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Ya ba mu labari cewa Yahudawa ba su rarraba ba suka bar addini sai bayan da hujja ta zo musu, sai bayan da suka yi karatu, sai bayan da suka yi ilimi, sai bayan da suka gane gaskiya. Dama mun za, Allah sallallahu Alaihi wasallam ya riga ya tabbatar mana ko shakka babu sai mun bi hanyoyin da waɗanda suka gabace mu duk inda suka kutsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai mun kutsa duk inda suka shiga ko da ramin damo ne suka shiga sai mun shiga aka ce su wane ne yahudawa da kiristoci kake nufi ya rasulullah ya ce in eh, suwa nake nufi in ba su ba karantarwa alƙur'ani a bayyane yake manufar a bayyane take hadisan ingantattu a bayyane suke me ya rage mana aiki da wannan manufar da muka assasa ƙungiyar a kai tsayawa na ƙaunar junanmu na kyautata ayyukanmu domin idan muka ce babban koyi abin koyi a wajenmu shine manzo sallallahu alaihi wa sallam tun farkon kafa ƙungiyar jama'atu izalatul a wa iqamatus sunna abinda ta fara koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki ya ce لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وبنجي ما دوكتين سركي يتي حقيقة manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin koyi a gare ku amma ga wanda yake fatan gamawa da Allah lafiya ranar tashin alkiyama ga wanda yake nufin ubangiji madaukakin sarki ya kadaita tashi da tauhidi ga wanda yake nufin samun rabo ranar tashin alkiyama ya shiga aljanna ashe koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam shine babban manufa na tsora wannan kungiyar akai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah madaukakin sarki ya samu kai koyi da shi ya zama abun koyin mu shi yasa Allah madaukakin sarki ya sarrafa manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wani hali ko wata rayuwa da abun mai koyi zai ce shi manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ɗanɗani irin wannan rayuwar ba in kuɗi kake tamaka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi samu kuɗi ya yi kyauta daga dutse zuwa dutse na raƙuma ya nuna ma in an samu dukiya da kuɗi ga yadda ake kyautar in aure gare ka a mata manzala sallallahu alaihi wasallam ya auri mata ya haɗa su kuma ya yi zamantakewa ya baka samfurin yadda za ka yi bauta a matsayinka na mai aure idan ɗan kasuwa ne kai manzala sallallahu alaihi wasallam tun farkon tashin shi ya yi kasuwanci kuma ya shiga kasuwa ya saya ya sayar ya nuna amana da jin ai da tausayi wanda ya ba ɗan kasuwa samfurin rayuwar da zai iya aiki a kanta idan tsabar rashi da babu kake takama da shi manzala sallallahu alaihi wasallam na na aisha radiyallahu anha tana cewa muna ganin jinjirin wata guda uku a jere wata bitir mu ga wannan ya faɗi har ya ƙare wani ya zo ya ƙare mu ga sabon ba a ɗora sanwa a gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba aka ce me kuke ci ya nana Aisha a wannan lokacin ta ce baƙaƙe guda biyu damino da ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mun karanta a hadisinsa da dama hadisin Anas lokacin da ake jin wani kuka a cikin cikin manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan kukan na menene sabai suka ce aidin mun sani da mun ji wannan kukan na cikinsa yunwa ce bai ci abinci ba amma a hakan ya riƙe addinin ya yi gwagwarmaya a kan addinin ya yi sacrifice a kan addinin ya yi duk abin da zai yi na addinin ya ci gaba duk irin in abokai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da abokansa in ɗalibai ne babban makarantar da aka taɓa yi wanda har tashi duniya ba za a taɓa yi irin ta ba ita ce makarantar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shugabanta tun daga makka har zuwa madina malamin sallallahu alaihi wasallam ƙwararre ne a amana ƙwararre ne a fasaha juriya da bin ubangiji maɗaukakin sarki tsabar ibada nana aisha ta ce yana tsayawa da daddare har kafafunsa su rinka kumbura saboda me saboda sallah da kiyamun laini har aisha ta take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam kai fa an gafarta ma zunubanka na baya da wanda za ka yi nan gaba umma za ka yi din ya ce yanzu ba zan zanto ba bawa mai yawan godiya ga ubangiji maɗaukacin sarki mai tabbas kenan wanda aka ba shi mahmuda mahamuda amma ke irin wannan bauta ta ubangiji madaukakin sarki ya karantar da tarbiyya ya ba mu abun koyi duk wani malamin ahlus sunna duk wani malamin jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna kin kahonsa na ƙarshe koyinsa na ƙarshe shine koyi ga babban malamin nan wanda ya assasa wannan makarantar ta Madina ta manzo sallallahu alaihi wa sallam koyarwa da yayi Qur'anin da ya koyar da shi yana hannunmu hadisan da ya koyar da su suna hannunmu to ya aka yi mu masu koyar manyan malaman da suke koyarwa a yanzu da ɗaliban ilimin da muke tasowa da na ƙasan da muke tasowa wata irin koyarwa wani irin karantarwa muke koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam mu karantar da irin wannan makarantar da ya karanta a farko ɗaliban makarantar nashi su ne manya-manyan ababen koyin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin shugaban ƙasa na gabaki ɗaya domin manzo sallallahu alaihi wasallam shine komai da komai ta haqqaqat alaihi jami'ul wilayat dukkan shugabanci inji imamun nafarani a fawatihu dawani shabu misala yake cewa dukkan wani abu na hukunci ya tabbata a kan shi shine shugaban ƙasa na gabaki ɗaya shine antoni Jana shine ma'aji shine kwamandan yaƙi shine duk wani tsari da ake yi shine yake yi to ta irin mutane ya rena waɗanda za su zame mana abin koyi wanda yake nuna masa hakan har lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu aka nada sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifanci ya kira wasu habbai ya ce ku zo ku taimaka mun ni fa ba zan iya ɗaukar wannan babban nauyin ba da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya ɗauke shi sayyidina umar zo ka rike mun alƙalanci sayyidina umar ya zauna a ofishin alƙali yayi shekara ɗaya tir ba a kawo matsara ba ya zo ya samu sayyidina abubakar ya ce kai kyale ni in tafi kasuwa waɗannan an ba su training kowa ya san haƙƙin da yake kan shi kuma ya san haƙƙin ɗan uwansa ba sa buƙatar mai hukunci babu ɗan sanda babu ɗan agaji babu mai kula babu ss babu security babu kowa da kowa kowa ɗan sandansa da kurkuhunsa da security ɗinsa shine zuciyar da yake muraƙaban Allah subhanahu wa ta yaya wani zai zalunci ɗan uwansa har aka fi kotu mutanen da mutum zai mutu yana jin ƙishirwa in yaji ji dan uwansa ya ce ah yake miƙa mar kwano mutanen da za a zo ana yunwa a yawo da nama ya zagaya garin madina har ya dawo gidan da aka kowa aka ajiye yansa ya yanke zai ci ya tsinke yansa sai ce kai na wannan ya fi ni bukata a kai mishi yanzu wannan zai sace akuyar dan uwansa yanzu wannan zai cuci dan uwansa abin da yake haƙƙinsa ma ya sadakar da ɗan uwansa to waɗannan su ne abin koyon to idan muka juyo faifan fa khalafa min ba'dihim khalfun ba'u salata wattaba'u shahawat a wannan shekarun manufar a bayyana take duk abin da muke kira gashi nan har yara sun girma tsofaffi wasu sun fara tafiya samari a wancan lokacin sun zama dattijai jarirai sun zama samari ana ta haihuwa ina manufar take a ayyukanmu da ɗabi'unmu da maganganunmu shin miwa kanmu dirasa miwa kanmu fashin ma duk ƙungiyar duniya da na sani da wadda na sani da wanda na karanta duk bayan shekara ɗaya shekara biyu sai ta yi wa kanta karatun su wai me muka cimma a manufanmu in gyaran zukata muke nufi yaya zukatan al'ummar da muke wa wa'azi in gyaran ɗabi'u ya ɗabi'un nasu muke yawanmu a yau a najeriya wanda sakatare janar ɗazi yake ambata mana sama da miliyan talatin wallahi miliyan talatin ɗin nan inda gaske take ta isa mu canza najeriya amma abin mamaki in ma'aikatu ka je ministry ministry sai ka ga mutum ya sace kuɗin gwamnati kuma ɗan izala ne a halittun ka je kasuwa masu algus ‘yan kasuwar da sun shahara kantinan su matuta ne na ƙarshe amma gudu yake rufe tafi wajen wa'azi ɗan izala ne yana kakana kuma zai iya buga ƙirji a wajen kowa ya ce ahalus sunna ne ni ina koyi da ƙur'ani da hadisi da sabon manzo sallallahu alaihi wasallam duk inda ka je wata kacaniya duk inda ka je wani rudu in ka bincika sai ka ga mutum ya ce wa shi ma ahlus sunna ne shin koyarwar ce matsala hadafin ne manufar ce ba ta bayyana ga 'ya'yan masu bi ba tsara layin tafiyan ne ko kuma a'a wani abu ne a jininmu ya kamata duk yadda mutum zai kai ya kawo duk inda mutum yake da tunani tafiyan nan da aka ɗauko ta ya kamata a ce ɗabi'unmu da halayenmu da manufofinmu da komai da komai mun yi koyi ga waɗancan wanda muke so mu koyi da su in ka ɗauka sun samarin siya suke matsayina na matashi samarin wannan wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu training sa Abdullahi bin Umar sa Abdullahi bin Abbas su zubairu bin su abdullahi bin zubairu bin awam su abdullahi bin al'amru bin al'as kowannensu yana riƙe da wata ƙarfan makaranta furofesa ne a wani fanni wannan shine samarin tafiya mahaddata alƙur'ani makarantar tafsiri furofesan tafsiri wanda ya sha kundum akan tafsiri bahar na tafsiri matashi ne abdullahi bin abbas an an tsabbaka bin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dau tuta Abdullahi bin Umar matashi ne masanin fiqh masanin ibada da masanin hadisi Abdullahi bin Amr bin al-As dukkan su matasa ne sun haddace alqur'ani suna tsayuwar dare da ka gansu ka san cewa waɗannan man inda suka kwamfaɗi karatun daga madarar suka kwamfaɗa kuma sun ɗabbaka abin da suka ɗabbaka har abdullahi bin amru bin al-as matashi sahabi babansa amru bin al-as yake aura ma caɗe yarinya budurwa yar asali ba qurayshiya ya kai ta gidan ya ajiye a matsayin ango yayi kwanaki ya leƙo gidan ya ganta bayan da take lafiya ta ce ai wannan wanda ka haɗa ni da shi ɗanka daga ibada sai sallah sai karatun alkur'ani bai san ma an kawo ni ba saboda tsabar ibada ya ce ya abdullahi bin al'amur bin al'as na aura ma yar matsayi mai kyawu wanda za ka yi alfahari haka za ka mun ina nake da lokacin ina tashi ne dai kiyamun laini nake da safa azumi nake karatun alkur'ani nake na kasa squeezing a cikin lokaci na in samu lokacin da zan ma wannan yarinyar lokaci ya ce a ba zai yi ba ya tafi ya kai ƙara wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya kirawo shi ya ce ya kake kullun sauke qur'ani muke manzala ya ce a'a ka sauke a wata daya ya ce haba ya rasulullah ina matashi ina jin karfi na sai na kwana talatin in sauke littafin Allah irin ka izu biyu sai to yi kwana goma ya rasulullah kyale ni in ji daɗi da samartaka ta yi kwana uku ya rasulullah ya ce a'a to nan ne boda su waɗannan sahabban fa malejin ibadansa ake ragewa saboda ya yawa ba wai ce ake su ƙara ba. Muku yanzu ya muke samarinmu kai sallah biyar haddace alkur'ani ikaza ikaratu haka muke da matasanmu ga sunan sun haddace abubuwan banza kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da sunayen yan bal da mati da komai na duniya amma mutum ya shekara ashirin bai da izu ashirin bai da dubu ashirin tashi talaucin duniya da na kiyama haka azumi haka ake ragewa abdullahi bin amru bin al'as haka tsayuwar dare haka ake rage mishi waɗannan fa ne sahabbai matasa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam yau ina matasan mu suna filin kwallo yau ina matasan mu da yawa daga cikin su suna wasannin sunuka suna zance suna daga nan dabar wannan zuwa wannan dabar abin mamaki garin da na sani a kano saboda haka ga matasanmu sun saki layin alkur'ani da yawa daga cikinsu sun saki layin karatun zamani da na addini ga baki daya an mana fintinkau a karatun zamani an mana fintinkau a tattalin arziki an mana fintintau a komai ka je Kano inda na sani ka tsaya ka je makarantu wanda na Kano ne wanda wanda zai taso daga wata ƙasa a kudu registration fee ɗinsa ya lillinka amma karfe tara na dare ka je nan Abdullahi Bayan ro technology wajen su kola ka tsaya an taso daga technology da polytechnic ne kaga kashi kusan tamanin cikin ɗari ga baki ɗayansu ba musulmi ne da sun dawo daga karatu kuma ka tsaya a wannan titin da na sani ɗin da ƙarfe goma an tashi akwai wani shahararren gidan kallo lahai ka tsaya a wajen ka ga an taso daga kallon bal kashi casa'in da tara da ɗigo tara duk musulmi ne sun bar komai mun saki manufofin da aka ɗora mu a to in ma waɗancan 'yan ɗari ne Mun san ba su da manufa tun da muka taso ake faɗa mana tun muna yara wa'ancan 'yan shi'a ne mun san ba su da manufa ba su da aikin addinin gaskiya wa'ancan 'yan kaza ne 'yan kaza ne to mu mutanenmu da 'ya'yanmu da matanmu da mu ɗin mu me muka yi wa addini kar kullum fa rika kallo ni na tsira rika kallo ni kenan ni babu hisabi a kaina dan ina malami a tafiyar ko dan ina mabiyi a tafiyar ko dan ina shugaba a tafiyar ko dan ina ciyaman a wani masallaci wallahi wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin ubangiji madaukakin sarki ya ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wallahi sai mun tambayi waɗanda aka aiko zuwa gare su dukkan mu sai an tambaye mu wala nas'alan al-mursalin manzannin ma sai an tambaye su ku sani a lahira babu malam wani babu shak wani babu honorable wani babu limami wani ba mai kiran sallah wani ba alaramma wani duk wani titles da duk wani mukamai sun zube kai ne da aikinka wallahi in ka sake kana limamin juma'a sai mai gadi da yake sharan masallaci ya riga ka shiga aljanna ba ruwan Allah Allah zuciya yake kallo abin da yake kallo kowa a matsayin da yake wani ne wa musulunci aiki kada tsaya tana cewa sai na zama kaza sai na yi kaza sai na yi kaza a'a manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dukkan mumini gabaki ɗan shi alkhairi ne ko mafi soyuwa a wajen shi mafi alkhairin mumini shine duk inda aka tsayar da shi anan zai tsaya saboda ya san Allah ya nufa ya san Allah yake wa aiki ubangiji madaukakin sarki ya ce mana ya ayyuhan lazina amanu taqullah wa litanzur nafsi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ubangiji maɗaukakin sarki ya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani taqullaha ku ji tsoron Allah kaga ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah bayan imani ka ji tsoron Allah da kuma sabati akan wannan imanin da tsoron Allah don ba farkon ba ƙarshen ni ka mutu a kuma kyakkyawan niyya kyakkyawan cikawa tana damfara da kyakkyawan niyya da kyakkyawan aiki wallahi kada ka yaudari kanka kullum da ka Allah samu cika da imani kawai ka rinka wannan addu'a ba kai aiki ba wallahi cika da imani aiki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yake cewa a hadisul qudusin sa ubangiji madaukin sarki yana tare da bawansa a duk abin da ya nufiyace shi ya gace shi in alkhairi ne alkhairi in sharri ne a sharri ashe abin da zai sa kuwa in yi kyakkyawan hof da confidence ga ubangiji na cutar ajali ta same ni in waiwaya in ga ayyukan alkhairi na in ga sallah plus azumi plus sada zumunci yan uwantaka bin alkur'ani yin kaza yin kaza dole zuciyata ta bani kyakkyawan confidence da abin da zan samu to sai in je in samu Allah da wannan amma duk wanda ya zauna rashin lafiya a shimfiɗar rashin lafiya yayo tariya aikinsa saɓon Allah plus saɓon Allah plus saɓon Allah dole sai ya razana ya ji tsoron tunkarar ubangijinsa to wannan tsoron mummunan zaton da zai yi manzo Allah ya ce da shi zai tashi ranar tashin alkiyama domin haka ya zaci Allah kuma dukkan mu nan wa yake da garantin za a tashi gaba wa'azin nan da shi ya sa Allah ya ce walitanzur nafsun ma qaddamat li kowace rai ka a kallon ni ta gabatar domin gobe kiyama dan uwa kowace ran ran kowa duk matsayinka duk karatunka duk haddaka duk daɗewarka shekara talatin da wani abu a sunna duk yadda ka kai alƙur'ani abin da ya ce maka kalla me ka gabatar gobe kiyama dan faman ya amal misu ƙala zarratin فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Duk wanda ya aikata abu, ko da ƙwayar zarra na alkhairi sai ya gani, ko da ƙwayar zarra na sharri sai ya gani, wallahi duk abin da ka aikata sai ka gan shi ranar tashin alkiyama. Yau me muke aikata a rayuwarmu ya jama'a? yi da mutane cin amana saɓan Allah ƙarya hatta a addinin ma da muka yarda shi ne zai haɗa mu ya tsira a kan shi ma ƙarya muke anya kuwa muna tunanin ni za mu iske ranar tashin alkiyama hassada ta yi kakatutu a cikin zukatanmu kowa baya so ya ga wai ɗan uwansa shi ne sai ne wallahi abdullahi bin fodiyo ya ce ɗaukaka ɗin nan ma iftila'i ce jarraba ce maniftalahu allahu bizzuhuri abdullahi bin fodiyo a hukam ya ce duk wanda allah ya zarrabe shi da shuhura sai arzace ta bala'i ce zarraba ce musiba ce falyattakullah ya ji tsoron allah domin ya hau kan wani siraɗi da komai yana iya faruwa amma sai ce wanda Allah ya ni'ince shi da ba a san shi ba a ɓoye ke aikin Allah baya jiran ma sai an san shi an san shi ba a san shi ba ikhlasi gare shi yana aikin Allah ya ce ya godewa Allah ya ƙara laɗewa Abdullahi bin Fodi to me yake kawo hasada kana tambaya ne dan me Allah yawa na kaza dan me yawa na kaza dan me bai ma kaza ba ashe bai isa tsatsa ne a cikin zuciyarka na tauhidi ba ubangiji maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa addinin nan guda ɗaya ne manzan guda ɗaya ne manufar ɗaya ce hanyar ɗaya ce hanyar Allah ya zana ta ya riƙe ta sai dai kai ta ha'inci kanka amma hanyar an batta rana tamfar duk inda ka zo daranta kamar ranar ta yake wallahi ko da ka taka ka taka ka taka in muka ɗauki musulunci kamar wani bene ne mai hawa goma ka taka matattakalar sadda ka ce na tara ka sumbulo ka taho ka faɗi to wallahi in ka tashi ka huce za ka ga matattakalar tana nan an gina ta kai ne matsalar baka taka ta daidai ba amma ita musuluncin yana nan in kana da hankali kana da dabara in ka huce ka shirya ka samu control ɗin kanka sai ka ƙara dubawa sai ka yi karatun tanuku sai ka bi a hankali ka bi manhajin manhajin yana nan an yi aiki manzala sallahu alaihi wasallam ya yi tsari manzala sallahu alaihi wasallam ya bayyana da addini manzala sahabbansa sun zo sun shata hanya mu bi ya gagare mu yin karatu da bin tsarin da bin manhajin ya gagare mu kuma kullum kwanuka suna ƙare mana don me muke nema kenan a rayuwa mu fa ahlus sunna wal jama'a manufar sunna shine gyara ƙasashen musulmi gabaki ɗaya ku duba ku ga ahalu sunnan da suke sudan ansarus sunna ku duba ku ga ansarus sunna ahlus sunna da suke misar ku duba duk ku gansu su ga tsarinsu da tafiyarsu da bibiyarsu wallahi ina sudan ahlus sunna yadda za ka sha mamaki hatta zaɓe da ya zo a sudan bayan an shekara goma ana gwagwarmayar ba sa son gwamnatin umar bashir ahlus sunna ana fito na fito amma shugabanni rana ɗaya suka ga maslaha ya kamata a haɗu da umar abad a yi tahalu a ci gaba ga baki ɗayansu shugabannin ƙungiya suna nufin a haidu kwata kowane masallacin alu sunna masallacin unguwarmu na alu sunna muna nan har wajen sha biyun dare ana zuwa a yo postin a kwamfuta mai shugabanni suka ce ana tashi shugabannin sun haɗa yarjejeniya da gwamnatin umar bashir za su yi tahalu su taimaka musu za a ba su minista kaza za a ba su minista kaza za a ba su gwamna kaza za a ba su kaza suka fito suka yi postin masallatan ku zaɓuwa ne Umar Bashir ɗan amsaru suna suna tsananin ƙin a lokacin suna kuka suka fita daga masallaci amma washe gari ranar zaɓe ba sa so dangwala miki suke saboda shugabanni sun yi wannan umarni kuma sun duba umarnin da suka yi ya dace da maslahar addini da sunna ta manzo sallallahu alaihi sallam ba wani wanda zai ce ni dan wata jam'iyya ce an gama wannan saboda mu dinnan ansar kunna a dunkulan su suka ce ma za mu baka kuriya miliyan ashirin ɗaya bai fara he sun baka saboda su amma mu yau ya muke wallahi duk karatun mutum duk daɗe da shi a wa'azi duk shugabansa biyan da in yau zan ce ku zaɓuwa ne ba shi kuke zaɓa ba munafukai ne malaman an ba su kuɗi kai ne kai ne aka baka ka yarda da malamanka a tauhidi ka yarda da su a komai amma a tsarinka na duniya da yanda zaka tafi baka yarda da su ba kuna wani irin tafiya ina za mu kai a barkace fa haka haka za mu yi ta yi mabarnata su yi tabarna kuma suna amfani da mu ko mun kasa asasa komai ko mu je wajen Allah sai ya tambaye mu mu muka sani kuma muka ki amfani da sani mu ne masu gani wasu makafi ne wasu ido ɗaya gare su wasu dundumi gare su a addini mu ne idan mu ya zama tar ƙur'ani da sunna da manufa amma mun san ƙur'ani mun san hadisin mun san manufar ko mun ki aiki da abin da muka sani wallahi sunna Allah ba ruwan ubangiji maɗaukakin sarki da mai ka faɗa a bakinka menene a zuciyarka me yi aikinka in ka yi don Allah ko shakka babu Allah zai nuna ma kyakkyawar rayuwa da kyakkyawar cikawa kuma ka je ka haɗu da imani ashe wannan yake nuna mana kenan ya kamata mu dawo hayyacinmu ya kamata mu dawo bibiyan alkur'ani da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam dukan mu gabaki daya ɗaya Allah ya saka muku da alkhairi da yawan ku kuna bayana wasu ba sa nan kusan wannan tafiyar fa wallahi ba tafiya ce ba haka nan kuma raggo baya tafiyarta dolo mara ganewa ɗan auye wanda bai fahimci abubuwa ba wallahi bai irin wannan tafiya tafiya ce ta wayayyu ta wanda suka san inda za su je sun san matasa sun san inda za a isa duk wannan da za a yi sun san sunanta duk duniya waɗanda muke tafiya a manhajin iri ɗaya tsarinsu da irin namu ba haka ba ne tsarinsu na ilimi ne na karantarwa ne na ‘yan uwantakar juna ne na ƙaunar juna ne na yi wa junansu uzuri ne na haɗuwa me zai amfani addini da maslahanmu a matsayinmu na ɗan adam shine abin tafiya da haka ashe muna da sauran aiki ya kamata mu gane cewa abokan gaban da suka mana tuncirin do wallahi suna da yawa kai kake ganin wannan a yau har wani babban soja a duniya wanda ake tinkawo da shi ya ce waɗannan wanda suke manufar ƙur'ani da hadisi da mene waɗannan sai mun bi su loko-loko mun yaƙe su sau da su suke so a zama kalifanci mutane su gyara zukatansu su gyara tarbiyyarsu su gyara komai da komai su zo su haya ashe kenan dukkan waɗannan al'amura ya kamata mu yi iyaka ƙoƙarinmu wajen gyara tafiyar nan mu ba da aminci ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jibinta mana su zana mana ayyukan yi da yadda za a yi tafiyar da ɗabi'u tafiyar fa ta fara nisa ta fara shekaru ga jirajiranta ‘yan yaranta da ake zuwa wa'azi da su a kan cinya yanzu gashi muna hawa mun bari ashe tafiya ta yi tafiya irina irina kuma suna nan bila haddin a faɗin ƙasar nan to ashe tafiyar tana da nauyi mas'uliyar tana da ƙarfi kuma kowa sai ya ba da gudunmuwa kuma kowa da gudunmuwar da zai baki kowa a musulunci akwai gudunmuwar da zai bayar ɗan uwa zuciyarka wanke ta da ƙur'ani da hadisi a yadda ita tsaf ta kalli manhajin kabi mu bi tsari a kalma guda ɗaya mu tsaya akan wani mahadin mu ga tukuncin da ubangiji maɗaukacin sarki zai ba mu. wallahi in duniya kake nema sai ka same ta kuma ta hanyar gaskiya in kuma ƙarya take da munafunci da hasada ba za dai ka fice abin da Allah ya rubuta ma ba mm. wannan shine fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ubangiji madaukakin sarki ya taimaki shugabanninmu Allah ya bamu ilimi mai amfani Allah ya gyara matasan mu da ƴan uwan da malaman mu gabaki daya Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم آية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولا